Assalamu alaikum welcome to Kibla FM suna na Fuad Umar tare da mu wannan lokacin ga Mahdi na Maliya. Wannan bawan Allah ya ce wai shine Mahdin nau. Wannan Mahdin da aka ce ya zo ta karshen wato zamani wai shine Mahdi kuma ya bayyana ya zo. Aikin da aka ce zai zo ya yin nan wai ya so ma aikin nan amma yanzu yana so musulmai duniya kowa fahimce gaskiyan magana shine Mahdin. akwai wani mahadi kuma daga niger shi kuma ya claim wai shine mahadin to amma an kama shi yanzu nan yana gidan yari to wannan mahadi ga wasu sun zarge shi suka ce wai shi yana cikin waɗanda suka je suka yi wani abin da ake kira firaku wai sun yi wasu abubuwa ne dabaru dabaru suka bar aka ja ka kama wancan mahadi nan domin shi ya samu ya zauna kan wannan kujeran nan mahadi al-mustapha daga niger versus mahadi na mariya na nigeria on cable fm za mu mishi sallama yanzu nan mu ci gaba da tattaunawar mu on cable fm salamu alaikum mahadi muna maka barka da wannan lokaci welcome to cable fm wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mustafa masha Allah lafiya lafiya ya kake ya iyali Alhamdulillah, a ni ya kasan bani da iyali. Eh, amma cikin bati batini ma ba, ba iyalin ko. A ba iyali. Eh, domin kasan ku, wai wani abu na ana yin shi zahiri ne kuna ku na batiniya ne. Ko sa na tambaya. Da. Ko budurwa ba ni da. Babu. <laughs> To, Mahadi muna ce maka once again welcome to Cable FM. Da ka zo ka join mu za mu yi tattaunawa da kai. Wato ina ce a kusan watanni biyu or so ago ka zo mun tattaunawa nan kan kibla fm wato ai maka tambayoyi da dama ka yi bayani akwai wani mutum da ya shi mahadi gausu al-mustapha yana nijar to ina ce kasan sunan nan to mun waye gari labari ya kai to kibla fm yana na a kulle a kurkuku shi wanda ya ce shi ne mahadi shine kuma wato zuwa na biyu na annabi isa alaihi salam yace kuma shine gausun zamani ukun duka wai ya kama she ga kanan kuma ka kuma ka claim kaman kai ne mahadin to ranar da ka zo wani lokaci aka yi tattauna da kai da aka kira suna wannan mahadin shi aka gan kaman kaman ranka bata da ka ji ya claim shi kuma shi mahadi ne baka ji daɗi ba ka nuna cewa kaman shi ba mahadi ba ne amma wasu suka ce wayan da kai wani hushi na sun ga alama kamar da ka wuce na wani abu haka zai faru to ba sani ba shin kana da annu cikin wani addu'a ne ka yi wa akwai wani abu da kuke kiran firaku wasu sun ce wai kaje ka yi wannan abin nan ya kawo araka ja ka kama wancan wanda ya claim shi kuma madin al mustafa gausu na niger menene gaskiyar maganar nan na farko ah, kana da annu ciki ko dai ya magana yake sannan mu ci gaba na'am Salamu alaikum. Barka da wuni da fatan kuna lafiya. Da farko dai ba ni da hannu ciki hmm. na ɗaya kenan. Na biyu abin da ya ɗauko ya yi wa kansa rawani da shi shine da awon mahadi kujera ce ta Ubangiji. Mutane da yawa wanda suka yi ma da awad da wanda suke da niyyar yin da awad ba su fahimci me mahadi ba. da sun fahimta da wallahi kowa zai kauce wa wannan gurin sai a bar ma'abuta gurin su yi magana na ɗaya mahadi a turance ko zance a hausance wanda aka yi bisharar zuwan shi ƙarshen wannan zamani don ya shiryar da al'umma annabi ta hanya biyu shiryarwa izuwa Allah ta biyu ya shiryar ya gyara musu zamantakewarsu shi ne wanda nake cewa cikin document dina to fix this wall it requires uh, triple uh, m money military and media and for that media is to fix the mindset ka gyara halaye uh, kwakwalwar mutane su fahimci Allah ɗaya ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin wannan zamani kurum na biyu ka gyara su. kamar yanzu muna da shugabanni wanda ga yanan dai rikicin da ake cikin duniya to duniyar ta dawo shugabanci ya dawo ɗaya addini ya dawo ɗaya wannan abun su ne aikin mahadi baya ga wannan ban san da shi ba zancen lokacin da ka ɗauko maganan aka ɗauko maganan mustapha wancan lokacin har raina ya ɓaci yana da alaƙa da abun da ya taɓa wa mahaifina ne almajiri ne a gidanmu almajirin mahaifina ne ya zo mahaifina ya ba shi casbi na lazumi bai ko kai ƙarshen lazumi ba ya bar kano ya koma nijar can ya rubuto ta doguwar takarda ya turo wa mahaifina cewar mahaifina ya zo ya masa mubaya'a cewa shi shi ne mahadi mahaifina ya yi shiru ya shirya ya tafi to da mahaifina ya tafi ya ji an ce mahaifina ya tafi gashi ya zo sai ya bar garin saboda a lokacin mahaifina yana tare da eh, shugaban ƙasar garin na wancan lokacin na ga marigayi ne ya mutu haka da sauransu yana dai tare da manyan gari yasa a gayyato shi ya ƙi zuwa so haka ya ta yawo so shi yasa da aka yi magana shi sai abin ya taɓa ni na ce to lokaci na zuwa za mu haɗu da shi sannan zance na biyu ita mahadi kujera ce ta ubangiji duk wanda ya doshe ta to ya san ya shiga halarar ubangiji sai kuma yadda aka yi da shi tabbas akwai wannan kujerar don wasu sun fito sun yi da su ne kuma ba su ba ne bai karyata cewa na gasken in ya fito ba kuma a karyata shi kai hakuri hausa ta inda da turanci da za zaka banni da turanci sai na fi gane ma iya magana Mustapha ko na yi da turancin zai fi? Hausa, Hausa. Hausa ya fito. To, don haka shi wannan yanzu da ya doshi cewa shi shi mahadi ne, duk wanda ka ga yayi da awon mahadi, wallahi la'azin ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba. Ka rubuta ka ajiye. In dai kai ka san ba mahadi ba ne, ka zo kana da kai mahadi ne to wallahi ba za ka yi kyakkyawan ƙarshe ba kamar yanda musailamatul kazzabi ya ƙare haka mutum zai ga ya ƙare in mutunci in in mutunci ne in dukiya ne in menene mutum haka zai ga ya kare da haka in ka ji wani yana da shi mahadi ne Mustapha abu biyu ne ko dai kai mai addu'a Allah ya shirya shi ko kuma in kana iya bashi shawara ka bashi shawara ya nemi wata sana'a mu da muka fito muka ce mu din ne mun faɗi me yasa muka ce halara da sirri na ilahiya da na fasa inda wanda yake jin cazbin shi ta iya kai shi a gurin to ya fito ya magana hmm. lokacin da na zo platform ɗinka ka ce ga wani yayi yi dawo shi mahadi ne me na faɗa na fashe na fashe kulhuwallahu ne sura ce a cikin alkur'ani mafi karanta kuma mafi nauyi idan ka karanta ta so uku za ka samu ladan wanda ya karanta alkur'ani kuma bayanin da na yi shi ne zan daɗa maimaitawa cikin minti biyar yanzu a yi minti biyar yanzu zo da wani tambaya daban exactly a gurguje aikin mahadi na faɗa abu biyu ne ya daidaita sahu na al'umma annabi ga baki ɗaya su fuskanci Allah shi ne kama yadda shi Ibrahim ke cewa walum matu fi fikumu an asu asuqakum ila qadratil barin rahimi ilahina anan duk wanda zai taso kamar yanzu shi wannan Mustafan yayi da awa cewa shi gausu ne ina ga bai fahimci ma me ma'anar gausi ba gausi kama a ce maka sufaye kutubai kutubai kama a ce maka sanatoci kenan kamar fadar ubangiji fadar Allah yana da halifofi shine amman yujibu mutarra idza da wa yakshifu su'a wa yaj'al khulafa al-ardi yana da kalifofi kama a ce akwai eh, house, of representatives reps kenan akwai senatoci akwai me akwai me to kutubai su ne kamar misali senatoci senate president shine Qutubul akababu Gausul Agawasu shine hmm. Senate President na duk wani waliyi a duniya shine wannan zancen shine mai magana da yawun duka wani waliyi shine duk wani waliyi yana motsi ne da motsinsa hmm. to shine fa kujerar gausi to kuma kujerar nan ɗaya ce to ta za a yi wani ya taso ya ce kuma wai shi shine bayan jaffal kalam khatmul katamaini fa shi Ibrahim kenan so me ake ce ma abun eh, abu na biyu kuma ya ce shi annabi Isa ne ta za ka zama annabi Isa annabi Isa yanda ya fita duniyar nan haka fa zai dawo akan kafadun mala'iku guda biyu haka zai sauko kuma saukowarsa ba zai sauko a cikin wannan rudanin ba a sai sadda Allah ya ba wa mahadi sa'ar daidaita sahun duniya bayan ya shekara akalla bakwai yana mulki cewar ni ko ba ni ba kowaye dai bayan ya shekara bakwai yana mulki sannan dujal ya bayyana a nan ne shi ma zai zo ya yi ɓannar da zai yi yana gab da ya cika shekara ɗaya ma'ana kwana arba'in zai yi kwanansa na farko zai yi kaman wata na biyu zai yi sati na uku kaza haka zai ta tafiya so cikin wa'annan kwanakin ne zai yi ɓanna yana gab da cika wa'annan kwanakin duje eh, annabi isa zai sauko ya tunkare shi shi ma annabi isa ba wai dan mahadi ba zai iya kashe dujal ba ne a'a kisan da annabi isa zai wa dujel ya kashe shi shi ne zai zama kafara a gurinsa kamar yanda Eh, yau in ka yi rantsuwa za a ce ka fidda kono zai zama kafara na bautar da aka yi masa saboda Allah da kake gani yana da kishi la sharika lahu ba wanda ya isa kai ko da gangan aka ambace ka aka ta ka da Allah ka shiga uku ka nema ba ka nema ba wannan sai an neme ka annabi isa qur'ani ya faɗa za a tashe shi gobe kiyama a tambaye shi kai kace su kira ni eh, kai kace su kira ka Allah duk da Allah ya san cewar annabi Isa bai ce a kira shi Allah ba <laughs> amma sai ya mai wannan tambayar to haka zance yake so don haka shi wannan Mustapha din zan iya cewa dan uwa ne musulmi mu yi mai addu'a ni gyara na zo dan haka he is part of my subject yana ɗaya daga cikin wa'anda zan nema ma shari'a don ba a shirye yake ba da za a yi ka ce kai khalifa ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka zagaye kanka da mata ka zagaye kanka da abubuwa na duniya wanda magabatan baya ba haka suka yi ba ka gane yau duk wanda ya ce zai yi tafiya ta Allah to ka gan shi da mace kauce masa kurum kauce masa so don haka shi zan ce kawai bugun nan ba ce ya gani mm. ni ko abu yi karkace ma karama ce mm. har gobe ina da ni kama alƙalami ne al'abdu kalƙalam inda rabbihi in ka ga na bugi ƙirji na ce zan yi abu da zafi to me ake ce ma abun nan ka san yana da daɗi a rayuwa mhm. amma in ya matsa man ne to zan fuskance shi in ce mai niɗin ne ni ni ne mahadi sai na ruguza ka sai na fidda kai a cikin al'umma annabi ba ma wai ka tashi a cikin al'umma gaba ɗaya zan iya fitar da kai kurum wanda ya ji maraba da shi abu biyu na ce shi ne aikin mahadi ni ko ba ni ba kawai ya zo duniya mustapha ka rubuta ka ajiye to fix the mindset of the entire world 9 billion people da muke da su sannan kuma social reform ga yanzu zai yi magana kulhuwallahu kamar yadda na faɗa mhm. a cikin fina-finan da saboda matafiya ta tana tafiya ne akan سنريكم eh, min ayatina fil الآفاق wa أنفسكم حتى hatta لكم lakum الحق that we will soon show you our signs in the universe until it becomes quite clear to you that this Quran is the truth alƙawalin da muka yi wa duniya muka ce wa annabi Muhammadu annabi Muhammadu kwantar da hankalinka kai dai isar da saƙon mhm. innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha' kai ka isar da saƙo shiryawar gare mu take a yanzu kuma mu da muka zo mahadi mu ne za mu ɗauki shiryan mu tanna maka ita mu haɗa ma da ruwa mu sa maka kuma mu taɓa makogaronka sai ta wuce mm. saboda annabi muhammadin ya ɗaga hannu ya ce ummati ummati a bar ku kawai ku wuce a bar ku ku gane ku wuce to don haka alƙawalin da muka yi that we will soon show you our sign what are these sign they are they are all over around you ga sunan alamomin duka zagaye suke da ku akwai babbar karama ad irin ka kora mutum zuwa wurin Allah kuma ya gane Allah mm, babu ya dawo baya bukatar wani ya faɗa mashi ya Allah yake mm. ni barkaji mutum da a ce ni ba mahadi ba ne misali don wani ya zo ya ce min mahadi ne ni ba wai ina neman Eh, ya, tashi sama bane ga yana tashi in ka tashi sama akwai tsuntsayen da suka fi ka iya tashi ka gani in ka fitar da wuta a baki akwai tsuntsayen da da ya buga fifikinsa wuta ke fita in ka yi kaza in ka yi kaza duka akwai sifofi ne na halittun Allah da ya yi su gasu nan da yawa kai ka ja hannuna ka kai ni fadar ubangiji in san cewa tabbas na shiga halarar da wani abu wata casbi ba za ta iya kai ni ba saboda bautan nan fa Allah cewa ya tarifuni qabla an ni ku san ni kafin ku bauta mu shi yasa zance na nayi ƙoƙarin su gane cewa waye Allah kuma ya Allah yake kuma ya aka yi ma halittun gabaki ɗaya aka halice su me yasa ake kiran annabi Muhammadu sayyidul wujudi ma'ana shugaban shine sanadiyya ta yi aka halicci kowa da komai da farko cikin fina-finan da na ce zan yi wanda zan ruguza kafirci da kafirai baki ɗaya a duniya shine akan lahu farko ko dai su ji zance na kamar yadda nake magana haka da na riga na yi na ajiye don zan iya faɗa wa duniya cewar kowa ya ɗauka kamar yana kallon fim ne hmm. ga yadda fim zai fara farko za a ga wani sarki shi kadai a cikin sarari inda ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa kwatsam sai sarkin nan sai ya dan so a san shi shine kamar yadda ya zo a hadisul kudusi kuntu kanzan fa hababtu an uraf fa halkan fa bi arafuni da ni wata taska ce boyayya sai na so a sanni to da na so a sanni sai na ɗiba daga cikin jikina haske daga cikin jikina sai na yi wata halitta da wannan halitta ce aka sani to wannan halitta Allah to duka cikin halittun Allah wace halitta ce to sai mu ɗauki wannan kalmar na ce fabi fabi kalma ce fa ba ya a alƙaluma na hisabi fa tana tana a gurbi na tamanin ba tana a gurbi na biyu ya tana gurbi na goma in ka haɗa tis'in da biyu sunan sai mu dawo a alkur'ani to wace halitta ce mafi nauyi a cikin halittun da Allah ya kaf daga farko har ƙarshe to ƙur'ani zai ba mu ansa wa innaka la'ala hulikin azim waye ƙur'ani ke ma wannan kirarin annabi muhammadu ok to mu ɗauko sunan nashi min tana gurbi na arba'in hasaɓe yana gurbi na takwas min ta biyu tana gurbi na arba'in dal yana gurbi na hudu idan ka haɗa tisin da biyu ka ga annabi ya daidaito kan wannan kalmar tafa bi da wannan with that aka sani to a takaice bari bayyace muku komai Mustapha idan Adamu na da hawa'u to Allah da ya halicci kowa da komai yana da hawa'unsa kuma wannan hawa'un ita ce Muhammadu saboda kamar yadda aka baku misali Allah da ya so a san Adamu sai ya ɗiba daga jikin Adamu ya mai Hawwa'u haka shi ma Allah da ya so a san shi sai ya ɗiba daga jikinsa sai ya wa kansa Hawwa'unsa kuma wannan Hawwa'un ita ce Muhammadu ana zaune kamar zaman miji da mata sai ta nemi tambaya guda biyu sai ta ce ana kwatsam kawai irin mata ta tambayi mijinta ni kuwa ina da tambaya biyu ya ce me kina so bayan ni da abun da duka na mallaka naki ne sai ta ce mm, mm ka ji tambaya ta na farko ina son ‘ya'ya. Saboda abun da ya faru Mustapha Fuad, kamar kai ne ka auri mata sai ka kai ta cikin kunsun gumin daji, jungle, ka ajiye. Sai ka dinga fita farauta, in ka fita farauta da ita da a cikin gida, ba kowa ko? Mm. Ita kadai. to sai ya zamanto idan ya koma ma gurbin nan nashi na ahadun da ya ce kul wallahu ahad to yakan koma ma wannan gurbin nashi na ahadin irin bai son ya ji motsin kowa kamar yanzu yadda nake a cikin gidan nan kaga daga ni sai ni kurum hmm. ba na zama da wasu a cikin gida ko a wuri haka nake ka gane kamar maciji ne maciji ai baya zama rami ɗaya da wani so a nan sai ta ce kaga idan ka tafi ka koma ma wannan gurbin naka na kan zama ni kadai sai diyantaka ta kama ta sai ta ce ya kamata ka ina son ‘ya'ya na biyu I need eh, a friend like a housemate tana neman bukiyar da za ta taya ta hira kamar ‘yar aikin gida sai ta ce kai ma na ga ya kamata ka yau kanka aboki fa wanda zai ɗan taya ka hira ko wani abu ya taimaka ma a cikin al'amuran ka. to sarkin za a nuno ya yi shu irin sai ta ce ka tambayan da nema ya eh, yana da tsada ne sai ya ce no eh, ba tambayar da kika yi mun eh, ya bata ma rai ne sai ta ce ah, ya ce ya ah, bai bata mun rai ba kawai kin tambaya abin da ba zai yi ba ne ta ce au har akwai abin da yake baka iya yi yanzu to kujerar da suke kai ita ce al'arshi sai ta motsa ita ta ba da ansa sai ta ce tabbas ya ke basarakiya wannan tambayoyin da kika yi suna da nauyi a gurinsa saboda idan kin dubi ni karkashi na al'arshi turakun da ke rike da ni al'arshi turke biyu ne ma'ana condition biyu ne ya hana wannan tambayar take ta zamo ya iya maki ita kuma wannan condition din su ne suka zamo turakun da ni suka rike ni al'arshi idan babu su ni al'arshi zan ruguje wannan turakun wannan condition din yau idan babu su al'arshin ubangiji wanda ya halicce ka ya halicci kowa Mustapha za ta ruguje turke na farko shine lam yalid wa lam yulad kin nemi ƴaƴa? shi kuma wannan basaraken he has no parent so he cannot father any child ba haifansa aka yi ba dan haka ba zai iya haifa ba shine condition na farko kuma shine turken da ke rike da ni al'arshi na farko turke na biyu kin nemi ya ɗauki aboki ya nace abokin da zai taya shi al'amuransa abubuwan da suka shafi lamurransa. so wannan basaraken eh, walam ya kulle kufan ahad duk wani duk basaraken da zai hau ni wannan kujerar to sai ya kasance ba shi wannan basaraken asamadu ne ma'ana self-sufficient ya wadatu da kansa baya buƙatar kowa ga komai sannan kuma walam ya lahu kuf'an ahad baya iya ɗauka aboki a cikin tarayyarsa jin haka sai ta ce to I will kindly withdraw this my expensive request and I will never make such request of you, Your Highness. na jin haka sai ta ce to na janye wannan tambayan da na yi ma mai tsada ba zan sake maimaita irin haka ba kai kaɗai ka ishe ni ka wadace ni jin haka sai basarakin ya tashi sai ya ce no request is an is expensive coming from you ba wani tambaya da zaki wanda yake da tsada wanda zai fito daga gare ki zuwa guna da farko dai tabbas ni ba a haife ni ba da haka ba zan haifa ba amma bisa tambayar ki ta farko cewar kina son 'ya'ya zan yi wata halitta wadda za ta mai maki gurbin 'ya'yan za ki so ta tamkar yadda uwa za ta so 'ya'yanta kuma wannan halitta zan yi ta zan sifanta ta da sunanki yadda da an ga sunanki da an ga wannan halittar za a ga sunanki kuma za a tuna sunanki shi yasa wannan basaraken sai halitta da yau kai mutum da ka tashi tsaye kana tafiya idan an kalli front view da side view na kamana idan an kalli ka ta fuska ko ta gefe za a ga kana sifanta haruffan muhammadu kanka yana matsayin mimun eh, hannunka yana matsayin ha'un cikinka yana matsayin mimun ƙawahun suna matsayin dalin Muhammadu. Haka kuma in skeleton naka an ka ƙwarangal ɗinka aka duba haka za a gani, duk inda ka juya mutum an siffanta shi ne da sunan Muhammadu. Ba daɗi ba ƙari. Sauran dabbobi, sannan ya ce kuma wannan halittar zan jarabce ta da yi mun godiya a hanyar bauta ma'ana wannan bautar da ake yi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni zan zan jarabce su da yanayin bauta dan su gode mu bautar da ake yi ba hau bauta bace ta ta wahalarwa madalla da irin wannan bauta wadda kawai zaka tashi kai salloli ne biyar a ɗaya rana shikenan in azumi yayi kai in azumi ya zo kai dan shi in kana da abun yi ka je hajji in kana da hali ka yi zakka kurum sallar da kuke yi ya ce zan kuma zan yi designing zan sifatta wannan bautar da ni sunana Ahmadu a wancan karon na ce sunan Allah Ahmadu wasu suna ce au Allah na da sunaye Ahmadu to Allah baya da sunaye boyayyu wanda ba san shi da shi ba tis'in da tara aka bayyana alkurani amma a cikin addu'o'inku kukan ce Allah ina roƙonka da sunayen nan naka tsalkakakku kuma ɓoyayyu wanda baka sanar da mu ba ka sanar da wasu daga cikin bayinka. yau lazuman da ake na ɗariƙa akwai sirrin fatiha da za a iya baka a ce ka je ka ja ka nemi ismullahi a azamu a cikin fatiha farkon abin da za ka fara cin karo da shi in ka natsu ruhinka ya natsu Ahmadu ne shine tsayuwan nan da kake yi alif ruku'in da kake yi ha'un uh, da kake yi mimun zaman da kake yi dalun Ahmadu ya haɗu me ma'anan Ahmadu wanda ya fi cancanta a yi godiya worthy of thanks ko kuma worthy of worship shine ma'anan Ahmadu inda zan yi da ruguza ƙashin bayan kafurci a duniya shine anan, nan don zan juya na kalli al'ummar indiya su nawa ne sun kai kusan 2 billion people a yanzu a duniya to a ɗaya rana zan musuluntar da su don zan ce masu kunga bautar shanuwa da kuke yi shanuwan nan fa ba ita ce Allah ba halitta ce a cikin halittun shi turn it upside down ku juya ta ƙawahun su kalli sama doron bayan nata ku shimfiɗa shi a horizontal a ƙasa sai ku sake kallon siffarta da kyau ku gani za ku ga bindin yana nuni yana ishara da alif ƙawahun suna ishara da lallam kan nata yana ishara da ha'un in ka haɗa su Allahu kenan to don haka ita halitta ce ta wannan Allahun ba ita ce mahalicci ba ita halitta ce a cikin halittu ba mahalicci ba ce na gama da su anan sai in ce to me yasa ita mace duk inda mace take Allah ya sa mata wata riga ta a girmama ta me yasa a zuciyar mutum sai matsiyaci ɗaya zai iya ganin mace ya ji bai ji yana son ta ba kuma yana girmama ta komi me yasa abin ya samo asali ne daga hawa'un wannan mahaliccin naku saboda na ba da misali mustafa'ad na ce yau idan kai ne ka je asibiti baka da lafiya sai ka nemi matarka ta duka ka zauna akan doron bayanta mutane da yawa ba za su yi ma uzuri ba amma idan kai ne ka duka ta zauna a doron bayanka da yawa za a ɗauka ce so ne kuma ka girmama ta to abinda wannan basaraken ya yi kenan duka halittun da ba mutum ba in ka kalli doki idan ka juya doki yau upside down ka juya shi kawahun nan kalli sama za ka ga yana representing din Allahu hmm. bindin da malif eh, bindin eh, tel kenan alif kawahun lamalif kan hakuri kai da aka yi dan sunan Eh, kai da aka yi don girmamawa ga sunan ita basarakiyar Muhammadu ita ce fa aka ɗora a kan doki. Ma'ana shi basaraken bai yadda ya zauna a kan doron bayanta ba. Amma ya batta ita kai da in ya ganka shi ne soyayyar da a tsakanin mu, mu bil adama, ‘ya'yan Adamu da Allah. In ya ganmu yana ganin sunan Muhammadu ne na yawo a doron ƙasa. duk inda ka wulga yana ganin Muhammadu ne. Sauran halittu kuma an yi su don su yi hidima gare ku. Hidima tana da yawa. Za ka iya ɗaukar kaza yau in ka dubi kaza ai Allahu ce. Ƙawawunta in yanzu ka hige ta ka ɗaga ƙawawunta da kan za a ga ta yi kama da sauran dabbobi. Allahu ce aka yassare ma ka ci ka ji daɗin ɗanɗanonta. Sannan duka halittu yanzu ka dubi motoci da turawa na yi ba a yadda aka ba ku wani ilimin da za ku sarrafa ku yi wani ƙarhe ku yi wani abun da ba zai yi kama da Allahun ba ko mota yau ka juya za ka ga ƙawahun nan dai hudu ne da ita shine da yana dai sufanta ma Allahun nan inda gabanta yake nan inda injin yake shine ha'un da sauransu so wannan kenan to su turawa da yake suna da hankali ba wai suna bin abu bane blindly ma'ana a makance da an zo wannan gabar dole su aji duk wata eh, ƙiyayya da suke wa annabi muhammadu su kalli su daga sama har ƙasa za su ga annabi muhammadu ne sannan sauran halittu ga baki ɗaya allahu ne sannan shi wannan allahu ai allahu suna ne kama a ce shugaban ƙasa shugaban ƙasa shugaban ƙasa na nigeria na america na mi suna ɗaya ne da su president to haka wannan Allahun suna ne na general ma'ana mahalicci in ka ce Allah kana nuhin wanda ya halicce ka to amma yana da suna sunan da ya fi kowane suna girma a gurinsa shine Ahmadu shi yasa farkon ummul kitab fatiha ka ce alhamdu dukan godiya ta tabbata gawa lillahi mahalicci komi da kowa rabbil alamina Allahn halittu ga baki daya the lord of all mankind to wannan episode na farko kenan wanda kaga in fim din shi za a yi mustapha bai wuce minti biyar ba ma in animation ne cikin minti biyar farfarfar kuma kowa kan shi zai yi saiti ya ɗauka, ya gano ga asalin yadda aka samu halittar tabbas a nan da an kai wannan bagiran kowa zai gane cewa lam yalid wa lam yulad tabbas ba haifon shi aka yi ba kuma da ya tashi designing ɗinku bai yi shi ba kawai eh, randomly a'a hmm. ya yi shi wannan episode ɗin ya ansa mutum uku ma'ana ya ansa wanda suke cewa a kawai eh, dawanism masu da awa cewar ai kawai evolution ne hmm. a'a da ya tashi ya yi designing ɗin halittar ku into his queen's name in honor of his queen's name wannan basaraken sannan ya yi siffanta yadda yake so a bauta mashi in honor of his name ahmadu na'am ah, mahdi ina so domin karancin lokaci mu fara shigowa da tambayoyin da ka gani domin eh, domin kasan Sakan <laughs> ah, second episode kuma yana magana ne kan me yasa ake bautar shehu ibrahim hmm. wurin na akwai magana fawo wani magana a wurin nan second episode ne yi interested <laughs> magana don kaji kaji shai ibrahim ya shi dai akwai magana wurin nan kenan don exactly eh akwai magana amma kagan <laughs> ah, shai ibrahim manya yan sufaye a ah, tijaniya musamman sun ce shi ne gausu to da ya wuce kuma 100 years nan bai kai ba shi Gausar Mustapha is izo claim ka gani dan Mustapha Fuad ka daina mun magana wannan yaron. Ka gane? Inda za ka gane cewar mi mm-hmm. eh, yake da suna gayan nan ya samu ya shiga cikin wani yanayi. Ka gane? Ai akwai baki na mutane. Wanda suka san shi za su fito su faɗa maka. Ni ba na na aka yi. Ka gane? Mm-hmm. Kuma Eh, me yake da suna mahaifina ba mu yi hirar shi sosai da shi ba sai a wancan lokacin yana gab da ma zai bar duniya ne muke hiran shi da shi ka gane akwai lokacin da shi wannan yaron Mustapha Allah ya mashi wata baiwa ne ta waƙe waƙa irin ya, ya, ya rubuta ɗan gona waƙa to akwai lokacin da ya taɓa tashi gaban shi gausa almusa wannan mawaki ne da mawaƙi ne na ah, larabci kuma ai ya koya ne ya koya ne a gaban mahaifinmu ba zai goge cewar shi ba almajirin mahaifinmu ba ne in ma ya yi malamai dai mahaifinmu shi ne na ƙarshe wanda ya kakkaɓe kuma ya kwashi tawaga ya tafi da ita yana ta tafiya ana mai masaj ana mai hidima da mi da sauransu sanadiyan Mustapha ne mahaifina ya aske almajirantar da kowa gabansa ya koma in kaga ya zaunar da kai gabansa kai muƙaddami ne sai dai ya karantar da wa'anda suke shehannai hmm. amma wasu yaren da wata cakwakiya a alakanta ta da shi sai ya yi watsi da su. da mahaifinka nan ya yi zamani zamani su da su shek tari bauchi zamani su da yake nan ko. Eh, eh, eh, mahaifina sananne ne. na da ta wurin shekarunsu sun yi kamar zamani da yake na go? Mm, bai kai shekarunsu ba amma ka baiwa ta Allah in Allah ya ɗaukaka ka a cikin ba shekaru alara na'am shekaru ba ne kamar ni yanzu ai ga ba karatu ba ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi risala ba karatun ta yi ba kurum hmm. zamani ne canza kanshi inda boko ne zaka ce ai ka gani PhD candidate ne ko ba ka ba mm-hmm, mm-hmm. ba dadewa zan karbi eh, me yake shaida ta na gama PhD na da batiniya kenan ko zahiri zahiri dai makaranta nake yi nake yi ina PhD on economics and eh, ah, finance. Ka ta abin da ya kamata tambaye ku domin ku mahadiya ka kasan ah. shanin ku ba na da yau ciki. Ni fa kwata-kwata ni zan gaya maka alhamdulillah. matafiya ta matafiya ce ta show Brian. ka gane kuma Shehu Ibrahim kai ba tijani ne kenan kai tijaniya ne gaba da baya kuma faida faida tijaniya na'am gaba da baya Ta mutanen faida sun yarda da wannan claimin ka gaban kai Mahadini sun yarda a Najeriya ai ba su ne yarda ba Mustafa bari ka je yanda zancen yake khalifanci na Allah idan ya dora da ku yarda da ku yarda Allah shi ke tabbatar da abun shi kurum kuma ni in ka lura da na zo na yi magana mhm. ai na shiga harkata mun sake zance da kai mhm. <laughs> in ba mu sake ba na faɗa ga wanda ya ji zuciyar shi ta natsu kuma ya gane falillahi alhamdu ma'ana ya tafi a haka falillahi alhamdu in lokaci ya yi akwai karatun da Allah zai masu da kanshi Hmm. ai namomi na nan da yawa girgizar ƙasa na nan da yawa abubuwa na nan da yawa wanda ni wallahi barka ji na faɗa guda ne hmm. addu'ar da annabi nuhu ya yi wa mutanensa a lokacin wallahi ta nemo ku yanzu addu'a dan ji. a sako da saba wallahi ita nemo ku na nemi ubangiji ka kaskanta duk wani wanda zai ci karo da abin da na zo da shi Allah baka fi ban fi ka son su ba amma ka zaɓe ni a cikin su duk hanyar da ake bi Mustapha Ad wallahi ba hanyar da ban bi ba document dina ya kai har gun United Nations amma duka wannan is like what we what we call in English track records. Mm. Kaga irin ka ajiye ka juya in an mai da hankali to in ma ba mai da hankali ba to kamar yanzu maganar da muka yi ta wancan farko mutane fa lo kaga ba su mai da hankali ba lokacin da na yi ta hmm. wallahi of people will come back to it saboda lokaci na tafiya ni ban da lokacin ba sake dawo wannan hmm. na faɗa na wuce wannan ku bari mu bude phone lines nan kuna sauraron yanzu na ko wani tambayar da za yi ma a Sheikh ah, Mahdi eh, Mahdi uh, na, maliya na maliya eh, eh, na maliya eh domin kaza sunaye suna da yawa suna da yawa akwai sai akwai imam akwai mahadi na maliya ga suna daban-daban sai ta an da kira da kira kira wanda wanda yake da sauki assalamu ah, wa kira daga na kira wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh hassan ki magana birnin fari shek fuad <laughs>

Masha Allah, masha Allah. Tun na fatan kala lafiya. Muna nan lafiya <laughs> kai kuma kake muna fatan kada iyali kuna lafiya. Alhamdulillah. To alhamdulillah. Ya babban babban shehu mu kuma ya yake. Shehu sanda zuwa shehu. Waye shehun ka? <laughs> a a a a yau ne yau ka san yau. Yau oh, yau na zo da Idan ka kalle ni yau. A'a na zo. Kurum. in ka kalle sifat ka ganda cikin cikin damuwa eh, entertainment ne ah, kawai mu yi magana E, shi ne nace eh shi ne ce eh, kaga yau kan da nazo kaga yau na sauko na sauko kasa sosai kaga na sauko kasa sosai ka sani da kai kuma ka sani da kai ni da kai mun jima ka ni ina da alkawari ma dan zo ziyara da sauransu ka gani yasa kaji ya shiga wani layi ko? <laughs> Ah, kato kila magana ba, kila magana ba ti ne ke yi ba sani ba, kada shi kun ji ba. <laughs> Na confused. <laughs> Ni da kai a ina muka jima. Kaga, kuka ne ba. Kagan kwe manya da manya da ci. Yawa. Manya. Ɗauka mun zagaya ne an zagaya. A ah, manya ba, kun su sa kansu, in ya ce su, kamar da yake magana, ku manya ke abinku. Sai ta ni na ji ne. dawa a ina muka haɗu mare kun jima aka yi fari duniya kowa ji a ina ce yawa ina ce mun jima yawa na maliya ina ce mun jima wato abin nufi ai ka san wannan lokaci da muka yi magana na yi kamar zan zo ma ziyara to ciki kuma Allah kuma Allah bai sa na ya na zo ba kuma ga abin da ya zo ya faru to kaga yau ni na shigo gaskiya na shigo ne yau don na bayanan ka gaskiya ana zuwa ba gaitun ba ga wanda ka bukata ziyara insha Allah Mustapha Naku mahadinka shike kai mai ziyara eh, ah, kai mai dau eh, eh, eh gaskiya a yana kurkuku eje kurkuku ah, ziyara ko yawa eje kurkuku ziyara in kuma yana wani ne yana halwa sai mu ji ka san ku manya ne a ah, to abin da jarabta ne ya same shi eh jarabta ne jarabta ne to insha Allah tunda dai kai ma kai bayani kace zaka sa cikin addu'a to mun san kai ma addu'an ka ila shiga sosai shi sa a sa cikin addu'a eh don danwa ne tunda musulmi dan a musulmi musulmi dan mu ne musulmi jarabta ya same shi to dole mu sa roƙon Allah na'am malasan ka san akwai abin da ake ce ma you can deceive everyone but you cannot deceive yourself mm. haka za ka iya wa kowa karya ma kai kai karan kanka ba za ka yi wa kanka ƙarya ba Mashaka. haka nan dan ka ji ni da kyau Mustapha mutuwa za ka yi ka shiga kabari ana maganan mahadi khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk khalifa duk wanda ka ga ya tashi ya rabi annabi inda yake kora ka ba a wurin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi lazim ka kauce idan har kana son sa to addu'a shine kurum wannan gaskiya ne bari ka wani abu Mustapha mm. ka ji ni mustafa ke ji almajiri ne na mahaifina amma wallahi mm. ko da tuntuɓe ban ji mahaifina ya tsine mai ba ko ya mai wata wani magana cewa Allah ya shirye shi saboda ni mm. ka zauna da bayan Allah ko da na minti ɗaya ne alkhairi ne ya yi talababiya ya hau wata hanya wala Allah kafin ƙarshen rayuwar shi ya tuba ya gane amma wallahi barin gaya maka wani abu Mustapha ko ba Mustapha ba duk wanda ya hau hanya ta zina da wuya ya dawo da wuya hmm. abinda ake accusing din shi da ba fa mu ne muka fito da shi ba da me daɗin wannan maganan ni ban ma son tattauna zance irin nashi amma dai tun da har ya ɗauko kurumin cewa shi madini ga a ranar da kuke magana shi kauce maganar nake mm. ban kuma magana shi mm. Mm. amma har yanzu masoya da mabiyansa suna nan ni ban ce a ba a kaya shi da addu'a wallahi la'azim karara take tsaya akan hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuma oh. me yake da suna eh, da ake cewa yana da awar gausi kai in ba tijjani ne kai ka yadda gausi ba shi Ibrahim ba kujera ɗaya ce ba oh. kula kadabu ɗaya ce da awar yanzu da musailamatul kazabi ya fito yana cewa shine annabi me yake karyatawa ko bai fito ya ce annabi bai yarda da annabi ba annabi Muhammadu annabi bane ya nuna cewa yana rusa annabta annabi Muhammadu sallallahu alaihi hmm. to hmm. duk wanda ya fito yana da awwai shi gausi ne kuma kai yadda da shi wai haka je wace karama kai me za a yi wace karama za a nuna maka a duniya ba karamar da ta fi a kai ka ga Allah da manzon Allah a dambari a haɗa ka ya zamanto numfashinka mashayarka annabi Muhammadu Mm, sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ahmad Tijani abin da ya ce ni ne shehin dariƙata, ma'ana abin da yake yake inkiya ga kowa kan da ya ɗauki babbar riga ya ce shi shehi ne idan a Tijaniya muke Mustafa'ad shehin mu Sheikh Ahmad Tijani ne da ni da ku da kowa mm. Sheikh Ahmadu Tijani da ya tashi khalifa ɗaya magana zuwansa bayansa ya ce na mm. khalifa na na tafi ya faɗi siffarsa da komai da shehu ibrahim ya zo suka tabbata suka gane suka bi mm. kurum hatta sai da kan shi ya faɗi yayi da ya zo yi la'awar wa mai yarani sai ce fi jannatin hulbin abutani sai ce ligi annani alifatu tijani ce ni ne alifan ce tijani kuma ya tabbata haka nan ne mm. to don haka abu ɗaya zan gaya mu shawara ce wallahi gare ka ka yasan ka gani da'awa ba ta ku bace kai a bacci a ya gama a bacci a kai soyin baiti ne amma kai ba jinin mu bane kuma kuskure ne wai ka ce a adan sunan ka yayi daidai da jikokin a na mali na mali kaga yau ba batun wannan a yau ba yau ba wannan fanni muke ba yau muna fanni fannin gamsu ne shef wad shef wad ya kwato cikin wannan magana kaga wanga magana mutum ya wuce ka gani wai kai ba jinin su bane wai kai ba jinin su bane a me yasa ni a me a me a a me yasa shi ra gwada kan in kai jinin mu ne faɗa mu mhm. ina kokarin faɗa maka na yi bayani a na yi bayani na na faɗi duniya an ji na yi bayani ma baka sare Mustafa eh na ce Mustafa Hassan ka saurare ni kai ba jini ne. amma kai na ɗauke ka a gurbin masoyin ahlil baici. don kana son ahlul bai sa ka yi haƙuri in gama magana wallahi wannan magana da nake har zuciyata ina yin ta ne ba da yin tozarta ka ba ko in ci mutuncinka ko mi a'a zance ɗaya ne kai na ɗauke ka masoyi baiti yau misali ɗaya zan baka kana ji ana zancen mm-hmm. aliko dangote aliko dangote mm. mahaifiyar yar uwa ce ga ɗan tata tata family mm. mahaifin tata ne ɗan tata ne mahaifinta whereabout haka mm. amma ka sani lokacin da aliko dangote ya taso ce iyalan gidan ɗan tata cewa suka yi kai amfani da sunan gidansu duk da ga alaƙa ta jini ta bangaren mahaifiya wai tunda da mahaifinsu mahaifin shi ba ɗan gidan bane da aka karya kuskura ko a makaranta ya sa sunan shi to wai gidan ɗanta hmm. suka yi wannan ishin bale ga mu sharifai abin da nake gudan ma hassan kar ka haɗu da wani hatsabibi a cikin sharifai ya ma baki wallahi in ya ce ma Allah kaza zai faru da kai ba tare da ka sani ba kuma mummunan abin da zai iya faruwa da mutum shine Allah ka hiddawa ne cikin al'umma annabi in dai ni jinin annabi ne mu da jinin shi in dai ni jinin annabi ne Allah kakkata shi wani cikin al'umma annabi dan haka sharifai da kake ji sharifi sai wanda yake isna ya dangane da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da za ƙirar da kake magana to kowa ma ai sharifi ne fu'ad ma da shi ma sharifi ne kowa ma da ya zamo sharifi dan Allah ku daina ɓata sunayen sharifai ni roƙon da zan yi ma kenan a yau dan Allah ku tafi a masoya ka gani nan ka gani nan wallahi duk wanda ya ke ma dan sharifi ba kamar yin sauka yau in ka ji ba zagin ku nake ba ko kaji na dura ma ashar ban durawa ba yau da yau ba yau ai yau yau kala yau yau hanyar da ka bi hanya ne wanda yake ba wani yau wato kana ji na mala Hassan bari in gaya maka ba kunya a cikinta ba kunya ba tozarci ku daina sa riga sharifai yi ma annabi ƙarya ne cin mutu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu na wanda ya nuna cewa wai dan na ce ni suna na to yanzu dan ka ce kai sunan ka faɗi matu shikenan kai ke kin zama ya annabi rahamatu ba sunan faɗi matu ne ko ko dan ka ce a yau suna na Ayuba kai shikenan ka zama jikan annabi Ayuba? ko dan ka sa suna nuhu shikenan ka zama suna nuhu eh ka zama jikan annabi nuhu kun ku ajiye shi ana sa suna ka san suna na'am na'am ka zo wurin suna na'am na'am, na'am, ka san wurin na'am na na'am, bayanin da duka da kai kure ni yanzu da ni na yi kuskure wanda ke zama da ni In na yi kuskure kai tsaye zan tare hakuri a ai ba kai bane da kuskure ci a to ai ƙara in ba da hakuri dan zancen ya wuce haka nake kuma haka nake so wanda yake tare da kai kuskure ka dauka Hassan kai ba shari'a yanzu ba na'am yanzu ina taya ka eh, murnar da kai ka ai ni da ma yawa Sheikh Fuad Sheikh Fuad ka san ni ban ce ni sharifi bane ni ban ce ni sharifi bane a'a na yi bayani ina zuwa na yi bayani ina zuwa ina zuwa na yi bayani ni ce shari shari ni abin da yasa na ce mu jikoki wurin suna ban ce sharifi na jini ba Muna na duniya bayani duniya an ji babu babu wannan sharifi ina zuwa ina zuwa ni ban ce ni sharifi na jini bane la ban fadi ba kuma ba inda na fadi wannan magana ka daina babu wata sharifantaka wai ta suna dan an sa maka suna Hassan wai ka ce kai sharifi ina zuwa yanzu ina zuwa a'a a'a in ka ce na ce ni sharifi ne ba haka na fadi ka san magana kada mu ce aje magana haka ya kamata aje shi ina zuwa ina zuwa ina zuwa, tabba ka bari bayani na ana zuwa ina zuwa bari bayani ni ma bari bayani bayani za ka yi a baya na maliya kaga na na maliya ka san bari bayani kayi bayanin ka duka ko ba ka ba magana ka kuma da kai duka gaskiya ne magana da kai ba wani ba wani ba wani tuntube da kai cikin magana magana ka ka ajiye shi dalla dalla kuma na fahimci kuma yau duniya ga muke ciki in ni na yi abin da bai dace ba wallahi zan ce a wanga maganar da na gaskiya na janye ni ban ce ni sharifi bane na jini la subhanallah ban yi ma faɗi wannan Kalmar sharifanci ake yi sai fuwar kullum yana fadi kai sharifi shi na ce eh sharifanci da nike fadi ni wurin suna nike magana amma ba na ce ni jini ne na a rasul sallallahu alaihi ban taba fadi ba kuma ba zan kara yin wannan ba amma manzo Allah sallallahu alaihi duk wani mumini kana jin daɗi yau an kira ni Hassan sai ce a ah, ai cikin jikokin manzo Allah mai suna Hassan sunan shi aka sa maka shi ji daɗi to irin wannan jin daɗin da kanshi wannan duk wani halil baiti da duk wannan ke zon manzo Allah ya ji wannan dadi sai na yi bayani na ce wurin wannan suna nake magana amma ba sharifanci wai na jini ba la ban taba faɗi ba kuma kamar kan da na mali ya kai magana yau me yasa ake sa suna yau ala sa suna ala sa nuhu saboda me annabi nuhu ala sa ibrahim saboda annabi ibrahim ala sa muhammadu saboda manzon Allah don ka tashi da wannan tabiyan wannan annabin Allah ko bawan Allah mm. tabarrukan ka gane ko abin da yasa ake sa suna kenan yawa abin da yasa ake sa suna kenan amma ba inda ni na taba cewa wai ni sharifi ne na jini ban taba fadi kuskure ne kana ji wallahi mala hasan ne mutum ya ɗauki wai rawanin sharifantaka ya ɗora wa kansa na dai kenan na biyu wallahi la'azim in dai kana da rai ka rubuta ka ajiye duk wanda ya yi da shi mahadi ne in dai ni ne mahadin da Allah ya turo maku wallahi ba shi ya ɗauka ba shi ya ɗauka ni kuma ba shi na wallahi sai ya biya wallahi sai ya biya in ka mutu ne ka bar iyali na mu yanzu gaskiya mun samu matsala saboda shi gausun mu waya samu jarabta to shede tun da kai kuma gausu ne yanzu shede a yi mai addu'a ni ba gausi ba ne kaga ni Hassan ni ban ce gausi ba ne ni na fito na idan har akwai mahadi a duniya to ni ne akan wannan kujerar kuma na fito menene aikin mahadi abu biyu ne ya daidaita al'umma annabi a bisa tafarkin da annabi alaihi sallam ya shimfiɗa shine kamar yadda shi Ibrahim ke cewa walum mati qasdi fikum ana suqakum ila khadratil barri ilahina to shi nake akai kuma matafiyata shine alƙawalin da aka yi wa duniya cewar sanurikum min ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana lakum annahu alhaq sanan shi Ibrahim mm. radiyallahu anhu wa karramallahu wajahu a cikin diwaninsa ya ce wahadil imamul mahadiyu eh, khatma murshidan lahu kulla waktin fi raja'i shi ya bugi kirji da aka tambaye shi aka ce mai shin kai ne mahadi sai ya ce a mahadi ni ne da alhakin yankashe shi ma'ana ni ne da alhakin yi mashi jarabawa a tarbiyya ana magana spiritual form ka gane in ana magana spiritual position mutum yana da rai bai da rai yana nan wannan wannan jikin da kake gani shi ake ce ma kurkukun mumini muminai suna nan yawo a doron ƙasa wanda Allah ya zaɓa ana ganin su kuma ana magana da su kamar yadda ka san mm. hidir na nan yana yawo haka so me ake ce mashi baka ji ba a cikin eh, tijjani akwai inda zaka je ya himmatu shi hidari lana bi hadal mahdari wal tazawata aka da zuwa karshe ayin ka hadarto mm. shehin ka kuhin kana da tsalki kai ba mazinaci ba kai ba mai zancen mutane ba ta shi Ibrahim ya ce la taqiran na musliman la tazkura aibi imri'in la taqdiban wa la tazkura aibi imri'in fal aibu minka qad yura ya gane shi yasa ban ma maganar Mustapha abin da ya same shi tuntuni a cikin jarabawa yake mutane ne ba su gane ba da sun taya shi da addu'a Allah ka shiriwa ne mm. da shi da kamantansa ka su a hanya ta gari shi amin mahadi bi mana abin da ya samu ya samu wato musafan ka gani ka gan kafin faruko ka ga alama Allah ya nuna maka ni ba na son ɗauko zance na abu wanda kamar dan Allah ya nuna ma ishara ka ko mi ka fito kana zance abu ɗaya ne kamar yadda na faɗa duk wanda ya yi da'awan mahadi wallahi ba zai yi kyakkyawan ƙarshe ba in dai kai ka san ba kai ne mahadin ba ka zo kana yi wala ba za ka yi da kyakkyawan ƙarshe ba ka san me yasa ko ba komai ni da na taso na ga wasan kurar da ake yi da zancen mahadi na ce Allah duk wanda ya kawo kaskanci akan wannan riga da ka ɗora min ko ya je da awaci ne ya san ba shi bane Allah ka kaskanta shi kuma Allah ka fidda shi daga cikin al'umma annabi Muhammadu. Hmm. Mara Hassan, abin da na ni ba so madina wannan adoyin na domin abin da mm. yake kira ya faru na manya-manyan mm. abu ne da yake ya kawo asara shi sa wato check ah, hassan ah, a maliya shi a ah, yau yau bai irin muga ya duwan nan ba wanda wanda yake gama wani ne domin ka ga ta kasa ta kasa check mm. hassan ta kasa kabar na san kaman kai kuma kana wani ga alama kaman kila kai ne mahdi ta kasa kabin na san wannan. a a a dai la la la la la la la la la <laughs> la la <laughs> la La <laughs> la. yasa na ce a sayar da addu'an nan gausu mustafa da kanshi da yazo gausu mustafa da ka kawo shi kan kibla ifa babu mu ce da yazo ya kawo challenge ba wanda ya fito ya ce shi ne mun mun kira amma ba mu ce mu ne mali ba ni a mu bane bari yi wannan maganin ina mala zancen kai ka ce zancen ka ce ni ne mahadi kuma ni ne gausi kuma ni ne eh, ka ce wai kai ne kai ne mahadi kai ne gausi kuma kai ne annabi isa idan wani bai hito ya ce shi ne kawai ya kauce wannan jahilci ne mm. ba wai mm. jahilci tsantsar jahilci to yanzu mm. misali ɗauka ma na ga wannan program din shi kenan sai in ɗaga waya in kira in cewa ah, ni ne mahadi kai ne ni ai ni yake kowa mu duka mun kasa ya ce mu fadi muka ce ba mu Ibrahim barka ji gaskiya don mu ba mu bane na'am kujerar da ya fito yana da awashi ne cikin ayyukan da ya yi wanda shi Ibrahim yayi in ma yayi sun samu karbuwa akwai wani bidiyon shi da na taba gani ya nuna ya nuna shirin eh, Mustapha ya nuna littattafai sai yana kwatanta kan shi da shi Ibrahim yana cewa shi Ibrahim Ya wa annabi Muhammadu baitota dubu biyu da wani abu shi kuma ya ma annabi baiti na yabo dubu goma sha biyu da wani abu hmm. ka gane to me ake ce ma abu nashi sun karɓu kamar sallah ce kana yi ai sai Allah ya ga dama ya karɓa annabin ya karɓa hmm, eh so Ibrahim ya ya ce kai dai ka so annabi ka gane amma ka hmm. kana neman wai ka yi kafada kafada da ni wurin neman annabi kamar yanzu abin da ya ji yana son a Nijar wanda na ji an ce ya sa misali ya sa su yana bautar da su da ni in ka tashi shi shehu Ibrahim da ya zo irin su shehu Gibrima manya-manyan shi irin su shek Dahir rubuci su suka je suka yi hidima a gonarsa. Hmm. Haka Kurun. Hmm. kuma 'yan shehu ibrahim na gogayya da manya-manyan shehannan suna ƙoƙarin su ga su hmm. wata kuya da wani almajirin gidansu bai zo ya ji su ba. Kawai hmm. zuwa suka <laughs> suka zauna ba, na ɗaya kenan. So don hmm. Shehu Gibrima yanzu mu dawo, waye ma Shehu Gibrima? Shehu Gibrima shi fa ne Shehu Ibrahim ke wa kirari yana cewa duk da na zo dukan waje bacci suke amma shehu ibrima a falke na sa mm. shehu ibrima ne shehu ibrahim ke cewa duk wani wali a dudduge ya tsaya min duddugen kafata amma shehu ibrima ya kawo min a wuya mm. to point din da nake son making a nan abin da nake son in ci a nan shi mm. shehu ibrahim da ya zo ba yare je tara ba da 'yan mata suka zagaye shi manya-manyan waliyai ya je tara ya zaunar da su mm. na farko dai littafi ya fara saki duk waliyin da ya karanta sai ya ce lallai wannan ya fi ni kusanci da manzon Allah sai ya ga ya haɗa guzurin shi ya yi sinigar mm. yana zuwa zai ce ya zama almajiri a gurguje ne nake maka ba fitowa yana da awa ba komi ni kuma da kaji na fito me ake ce mashi eh, kamar kamar a ce zakara ne zai yi kyara to ya fara gyaran murya zan fito zan yi ƙara kuma in na yi ni ba wai tsirarun mutane ba wai nan Najeriya zan fito ko Afirka ina nema duniya zan fuskanta zan ce musu kuna magana ne akan halitta ya aka yi aka halicce kuma kowa dole ya saurari ni ba wai za a zo a yi arrestin ɗina ba ne a sabon ilimi ne na zo da shi wanda babu shi a littattafansu kuma hmm. babu shi a cikin kowane halara coaches bi za ta iya kai ka komi Kunda na fito na faɗa a nan na wajen Ad, eh, wannan platform ɗinka Ad wallahi bai kashi ɗaya ba cikin ɗari wanda ke cikin na da kaina hmm. nake shirye da shi in fasa duniya ah, a kaga fasa a fasa shi kadan kadan kadan kadan ah, ai ina bin abun ne ai kaga har yanzu duk zagayen da ake ma a kulhuwar lawo ne wasu ma sun din abun ya musu da ka fasa daya kawai daya kawai ka fasa mun gane kaman shai kasan ba sharifi ne. daya kawai ka fasa ka gani ka fasa saura akwai aiki da, daya ka fasa muka asini ya tunu na na na aje maganar Sheikh Hassan Sharifi na ji ka ce ya bi ka kasa ya gaya ma shine shine mahadin nan da ake. ka ta na duba na duba bin ko shi mai domin wai yanda ka ta A bar ni yi magana na. A bar ni yi magana na. A bar ni yi magana na. Wai wato. a a a bar ni yi magana na. Wai abin da ke cikin ne. Bayan a a bar ni yi magana na. ayya mi zan tona a na ah, na tona magana ka gan bai son tona min na to na tona min na. la la la la la la la a a wato mu de a a mu ya samu eh gausu ya samu ka gan bai son fadi sai addu'a za wato addu'a za gausu mu na'am ta bari magana na e bari magana ka bari ka bari batun gausu eh, eh, mu ake yi bari in fata kwai a la la la batun gausu mu ake yi gausu ya samu jarabta mun na gama na gama na gama kada Allah ka bari ka bari magana na gama kada Allah sai ka ka bari magana na saura tunda ka ce Allah abinda ke cikin ne ba wai da ka zo kibla fm ka zo kai bayani da kyau ka nuna sifofin mahadin yadda ka yi bayanin ka kare farko abin bai zo mishi ba amma daga baya da ya koma gidan shi saboda ji shiri ya sake ji shi ke kaman kila sifofin nan shi yana tare da siffofi yana ga alama kaman kaman shi ne mahadin amma yanzu <laughs> kaga ba ya yi dariya eh? kaga suna wuce da eh? hallucination ka dinga kallon kai kai ne shi ɗaya dinga ma wani <laughs> subhanallah <laughs> a ah, ba ni bane a ah, la la la la la la ba ni bane ah. ba ni bane sam ne fa kila ban ji magana da kyau la la la la la la la ba haka magana yake ba la la la a ba haka yake ba batun mali dai la la la ba mu kai wurin ba wannan masayi ne na manya eh mu ba mu kai mu kai wurin ba san mu almajirai ne Hassan bari ka ji ka ji kancin da wasu ba kana ji bari ka ji gangancin da wasu suke wa kansu akan zancen cewa wai su mahadi ne mahadi fa kujeran mahadi tana nan tura fatiha Eh, ihdinas siratal mustaqim ke faɗa kuna neman Allah ya kawo maku ya kawo maku shiriya ya zuwa siratal mustaqima hmm. duka yanzu a duniya suwaye shiryayyu ba za ka ce kashi ɗaya na cikin duniyan nan ba ma musulmai sun kai kashi ɗaya cikin uku na duniya ba su kai ba mm. riya kuma sai ta mamaye ko'ina da kake ji mahadi mm. kamar rana ce in ya fito ko'ina sai ya yada mm. sai ya kai shiri ko'ina gidan kowa ko kun so ko ba ku so ba eh, kowa sai mahadi ina da wani tambaya wato kibla kibla kiblan da musulmai muke da shi na'am wannan tibulan nan wai wurin nan mahadin ya zo wurin wurin zai zo saya to kai tun da kake yawon ka ka tafi wannan tibulan, ko dai a yawa na'am mustapha barin baka ansa wannan hadisin da ake cewa mahadi zai zo tsakanin hajarul aswad da mukamu ibrahim mm-hmm. ya yi kira a duniya mm-hmm. tabbas zan je kana ji mm. tabbas ina da kanni akwai ƙanni da bai wuce shekara sha ɗaya ba mustapha akwai boys nashi yaro ne daga jin murya kasan ɗan shekara goma ne zuwa sha mm-hmm. sun tafi su bakwai family na sun tafi eh, umara last year da suka tafi ƙanina yana cikin rauda madina sai ga wani balarabi mai kyawun fuska ya zo ya zauna kusa da shi sai yake tambaye shi ina mubarak kuma a wannan umarar da ni na so daga nan istanbul in taka in tafi kawai sai wani mm. ciniki ya zo muna kawai sai na hita zancen abu ka gane yana tambaye shi ina mubarak bayan allah na ɓoye duka suna nan suna shawagi yau da zan shiga makka ko madina da kaji wani abu ya faru abun daga gare mu yake gane ni har yanzu ina kallon duniyar ma kamar kana gashin masara ne har yanzu ba ta gasu ba wallahi ba a fara duwatsu ba shi shi wannan da yake tamman yaro nan ina mubarak na wane ne wannan cikin bayan Allah ne mace makama ban san shi ba ban san shi ba ka gani nan ban ma taba zuwa madina ba ko makka mu ba in sa ticket ban taba ba da nake duniya dan kaji tun da nake duniya ban taba da ko makka ba zai yi ko wani domin an ce wai an ce wai iblis eh. iblis na ya zo cikin sifa mutu ya zo na wasu <laughs> abubuwa da bai kamata ba wannan nan ya ya ce shaitani ya zo ya yi na wannan tambaye ko dai a kai ka ce bawa Allah ne baka san shi ba ya za a gane no ai kuma eh, rauda na ce maka fa rauda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wurin da gaskiya ce ta ne da bai bai zai zauna wurin kuma a sifar da yanzu a tambayar ina mubarak ne sai hmm. ina ina aminatu cewa da mu, ina ah. aisha ina fatima ina kaza to a wannan tafiyar fatima ce kawai ba ji da ita ba sai yana ba shi ansa sai can ya juya sai ya ci. to waya aka ya gane ya san suna yan uwa ba kuma bala kuma ya zo yana mai iyare ka mm. gane shau kafin mu sallama wato wani wani las shirin nan da ranka yi bata gaskiya da kan nuna bacin rai lokacin da shek hassan ya zo yana maka wasu tambayoyi wato wani ranar nan ya gan kama abubuwa na zafi-zafi cikin shani yana ji zafi-zafi sai dai to shi kuma na kawo kaliya yau mu da na maliya muna nan lafiya a a a a fata kwai mana lafiya san fadi wato mahdi maganar da yi yau muna kawo maganar da ban daya ka gani bai san fadi bari bari ni magana ka gani wai <laughs> tun wannan lokacin nan da ya zo da tambayin ranka ya batan gaskiya mm-hmm. da ya koma daga paris ya zauna in ya shiga fito kai ka yana ganka abubuwa ya zafi zafi ya wani munga sai sa sai zai zauna kuma yana ganka ban ka ce ranka ya bata ana wani abu na wanda ya bata maka rai wasu abubuwa na yi kaza kaza sai yana ganka kaman mm. kila ci rankan nan bai kawo wani alheri cikin shani ba yasa ina so wannan bacin rai nan da wannan yayi nan ka dai kai yana so ya janye maka kalmomin nan ka gane ya so an ka rinka kwanta ta shi na ce ya fito kare wani jikunya ya fari maka direct ta gani amma so yana kare kame ba gane ba magana na maliya duk maganar da yin ga na na maliya maganan da yayin ga duka maganan da yayin ga duka na maliya ya sani abinda zai yi abinda don na maliya a ina zuwa na maliya ila ganin nisa ila cikin masu ganin nisa ba yau ni da shi Allah ya sa yau mun komi mu yayi ne tauraruwan na saye sai da kai tauraruwan na saye <laughs> wai shi da kai na tambaya ni na ce maka <laughs> yasa eh a ni na ce kula ganin nisa kagan kanan ku kuka je kuka ga Mustafa wa yake Mustafa na Niger ya dauka cewa shi Su suka su hura musu kai suka su hura musu kai bari ga maka wata bari ga maka wata ko shi Ibrahim da ya zo bai bugi kirji yana cewa ba in zai abu kamar misali kumfiya ta shehu ibrahim da Allah ya mai fara da ita cewa ya fa amri bi lahi in kultu kunya fa kullul mulkil alamin ra'iyya to ba wai a dame ka da karama ba ni da kake kake jin zance na yanzu hmm? ni ɗaya ne daga cikin karamomin shehu ibrahim shehu ibrahim kuma ɗaya ne daga cikin karamomin sheikh ahmad tijani sheikh ahmad tijani mu'ujizoji ne daga cikin mu'ujizojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A ah, ka tuma maji saman kuri ai an ce wa tsakanin in ka fita Tijani ya kawo daga kaurin Sheikh ah, Abdul Kadir Jailani sannan ka ta hawa ka skip ko dai ta bangaren Tijaniya kake yi domin to ai ji abu ɗaya ne mhm. duka annabawa suna koma suna danganewa ne a wurin mashayarsu tana komawa a wurin Allah ko ba haka bane gaskiya ne to mm. mashayar mashayar annabi Muhammadu yanzu in ga duka famfuna an buɗe aka ce ka je ka sha ka kafa baki ka sha ruwa a famfo sai ga wata makafa aka ce wannan ita ce makafan Muhammadiyya wacce za ka je ka sha na manzo Allah mm. sallallahu alaihi wasallam to Sheikh Ahmad Tijani mashaya ce Muhammadiyya mashayar Sheikh Abdul Qadir Jilani mashaya ce Musiya ta annabi Musa dan ah. annabi sallam cewa yi al'ulama'u warasatul anbiya'i sufaye da kake ji ɗari uku da kuma sha uku kowane kowane ba annabi kama ai ka san cewa wa eh, bismillahir rahmanir rahim mun faɗa a cikin alkurani muka ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhu illa amma a hmm. can wata aya hmm. Eh, mun sanar da gaibu ga manzanni illa manir toba alimul gaibi fala yuziru ala gaibi yi ahada illa manir toba min rasulin manzannin kowanne an ba shi makullin gaibiya daidai da shi hmm. Nabi Muhammadu kuma sai aka ba shi makullin gaibiya shi ne lazuman tijjaniya su ne makullin gaibiya shi yau duk wanda ya riƙe lazumin tijjaniya wallahi zai ganshi a halarar da bisan in dai zuciyarka tana da ikhlasi wallahi ka san musafu'ad kana kana tashi sallar asuba wallahi kaga ka daga kafa ka jefa sai ka ganka a makka da kai za a za a yi salati eh, za a yi sallar a harami kuma ka juyo ka dawo hmm. wannan abin nan wai tatsuniya ne ji wasu wai ba gaskiya bane wani tatsuniya ga mahadi yana faɗa gaskiya ne wanda ya so ya zo a bashi lazumi mana ya ɗauki lazumin safe da na marici saboda wannan lazumin da ake yi ba wai kawai yanda suke cewa wai tijjaniya ƙage ne a'a tijjaniya an ɗebo ta ne daga wannan aya alkur'ani fasbir hmm. bismillahir rahmanir rahim fasbir ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi ma'ana kafin fitowar rana kai wannan lazumin wa qabla gurubiha kafin faduwarta kayi abinda tijjanawa ke yi kenan wa min ana illaili fasabbih wa qurafa nahari la'allaka tarda daga wannan ayan ne tijjaniya tana tuna tambayar nan shehu wanga abin da kake faɗi wanga duka mahdi malam hassan ya yi duka amma bai te ba me yasa ne bai yi da kyau eh, eh ne ikhlasi ne a ah, ya bata ya bata musa jaba kenan ko ba musa jaba kake nufi ina musa fuad na'am yawwa yanzu zan baka misali misali kai ne sai ka samu malami eh, ka samu direba wanda ya iya tuka mota mhm. ya koya ma da wanda shi kuma bai ma san mota ba kawai ya zo ya ce maka shi ma bai iya mota ba sai ya ce maka zo in koya ma ta za ka iya motan? Mm. Mm. ba zai yi ba to amma ya ce ya zo ziyara da nan ka yi hushi da shi sai ka ce ka ne zo kaga eh kaga ayyan kuran da Mustapha ya yi tun farko wanda ya wadatu da Allah ya buƙatar wai ɗigayen mutane a zaɓe da shi amma kai ka farko ka ba shi izini dama ka mai zo da ziyara ma da ranka ba ta sai ka ce baka zuwa to ka gani ta kasa kamar misali sai kaga kan shi gashi nan da tarkace a ciki ta ya za ya nufato ni amma dai bayan lokaci na da zan kai bata sai ya ce ya giga min takata mara hasan ka hasan giga min takata wai gaske ranar nan ya yi rigima ne ya yi rigima ya bata makan shi hanya <laughs> da dai zo ya kawo ziyaran kai yadda shi kuma na, ya amma ya sani wallahi Allah ne ya tsare bai mai furuci ba hmm. wallahi kuma da na yi da yau na faɗa ma kalar da na yi hmm. don bari ka ji akwai wanda sun ɓata mun rai a duniyan nan da muke da su kuma suna nan suna nan da riguna manya suna kallon suna kusa da annabi ba su san ni na riga na faɗa ba na ce Allah da ga wani a cikin aljanna wallahi sai na fita aljannan nan idan kuma ni mahadi ne ni jinin annabi ne Allah wane ka fidda shi a cikin al'umma da wannan kujerar da shine shine gangancin da wasu ke yi akan na, kai ni na daga hannuna ce Allah lamarin nan nawa in gaskiya ne mutum ko da jin magana ta yi tsaki ya kau da kai Allah ka karaga mai ba duk ake ai ja hasan ja hasan duba kana ji yanzu ba fadi mishi gaskiya ya fi daga cikin wannan manya manya addu'o'in da yake yi na cikin me don magana nan ba ni da madi a wanga magana ai madi na magana shi ne ni da madi dai mun san kan wari kai wa eh, san ka di ban san ka na wale na wale wannan ni da shi kaka damu wannan ni da shi ni da shi kaka damu na male ka san ni da kai ka san na male ni da kai ka san kaka ni da kai yawa kai ko to shi ma hadu da kai eh, insha ah. Allah zan zo zan zo ziyara ka je ziyara ko wace ziyara ma hadu da kai ana jin Allah yadda in Allah ya barka ji na je wallahi ina abinda jirgi ba zai ƙara ɗaukaka ba duniya eh za ka kana Mustapha ah, ya faɗa ma abin da na faɗa. Kace kana da abin da za ka mishi jirgi ba wani jirgin da zai doke shi a duniya kuma. To za su ɗauke shi ne in ya shiga jirgi yana dukan su ya haukace yana. Ah. Akwai <laughs> wannan anya kenan mahadi. abubuwa na annuka ke nufa ah, maji na rike da ina rike da abubuwa ke da maji ah, in haka nan ne ba yanzu ba akwai akwai abin da nike nema akwai wani wani mutum ana kai shi ganduje ganduje yana kano za ka ka taba shi da wannan abin nan ya sai jera bugun mutane cikin jina ta tutuma cikin jirgi ko ba za ka yi ba shi da ya kawata jaraba mishi yawwa abin da nake zan ce ba ke a shi a yafe mai a yafe mai saboda ya tun sauka ya sauka a yafe mai a ah, yanzu ya tun sauka ai ka gani ina ta dai madi madi za ka kai wannan abin ko da wannan kana ji na eh, musafuwa akwai hanyar da nake son amma wannan abin nan na maliya ba wannan ba akwai hanyar da muke amma da shi wannan anyan ga duka alkur'ani ne ko dai wani turu-turu ne wanne kenan iri wanda ake ya taba mutum ya shiga wani ya fita cikin tunanin shi ya je wasu wani wanganga eh, ya shayatini ne o no a ah, musafad musafad yani eh, akwai hanyoyi da yawa wanda suna ce masu matsibbata misali hmm. ka gane kamar yanzu misali baka kan ji ana cewa yasin mai kaca ba yasin mai mai kaca me kacha? ah ban taba ji ba to yasin me kacha ka san a alkur'ani akwai mubinun mubinun guda bakwai a cikin yasin mubin na'am bakwai Yawwa, akwai mubin ta farko ta biyu ta ƙarshe har ta can wajen inna ma amru zara da shi an ya kula lahu to a cikin alkur'ani akwai iza iza ja akal mun iza waqi'a iza fikun sama un fatarat wannan guda bakwai to shi Hassan in eh, yake da suna yin cikakken batijja ne kuma ya zauna da masu ta'ammuli din mhm. Hello Mustapha kuna ji na? Muna ji, muna ji yana jin ka da kyau. A ka san yi sanyi ne yau kabari, kabari ya sanyi ne domin addu'o'in nan ya ya wangan shi. Ya So, wannan guda bakwai din. Wannan guda bakwai din ka gani to da su ne da su ne ake ake tasarrufi da mubinun din guda bakwai. Misali in za ka yi na raka a bakwai ne, raka a farko ka jawo yasin sai ka kawo wajen mubinun ta farko sai ka tsaya sai ka koma karfi izawa ka waqi'a har zuwa karshen ta akwai ismullahi da zaka faɗa guda shida sannan sai ka sake komawa kuma yasin ta farko sai ka zo mubinun ta biyu sai ka tsaya sai ka karanto iza ja akal munafiqun har karshe to haka in kuma ta, zuciyar sa kake yi ko zuciyar bunsuru ko me da allurorin da zaka dinga kuwa, duk karanta sai ka suka duk karanta haka haka dai to duk wannan to ni ba shi nake ba hmm. ni wannan ba shi nake ba ni zan maimaita ma abin da shi Ibrahim ne ya faɗa fa amri bi amrillahi in qultu kun yakun fa kullul muluki la na ra'iyati halishan nan nawa da kake gani kaga wannan halishan hmm. wan bala'i a gurin mutum bala'i a wurin mutum shi ne ka saura kake ta nuna ma sheikh hassan wannan harshe da kafi shi na shi ya shiga bagara ke nau <laughs> na ce maka na maliya ni da na maliya na ce maka ni da na maliya yau lalle yau mula nan daidai muke yau tauraruwan na sai ba wani matsala kuma wace tauraruwa yau ni da shi ne kuma akwai ziyarar da za a kuma ziyara tsakanin ni da shi yawa wace ziyara wace zai turkiya akwai ziyarar ziyarar da zan zo mana ai wannan ziyara ai ina zo maka Allah yadda eh, ya kwata mu zo mu gana eh samu in samu ka Allah ba zan ka in karbi ka karbi eh in samu ka karbi in karbi eh in ah. baka ka bani ah. eh zaka bashi yawa sai shi wannan da musabu azzan dan ko ni na san inda zan je in jefa shi <laughs> eh, a wai za ka, zai baka wai ya zo zai baka ne ka bashi za ku wannan bayar wannan me kenan za baka ka shi baka a wannan ba magana ka bane wannan magana wannan magana ba magana ka bane Sheikh Fuad wannan magana tsakanin ni da na Maliya ne zan bashi ya ni, yawa wannan magana tsakanin mu ne in na kai wurin insha Allah eh. ka ganni ne ka ji tsoro na wallahi hmm. akwai wani ƙari da mahaifiyata da kakata suke mu maciji kake ba a ba a zagi duk yadda kaga ina dariya wala kakka kusance ni in ban ni na so ka kusance ni ba a a a batun zuwa dai a na maliya na maliya kai dai batun zuwa wancan ka ce ka bari in zo shi wani abu ya zo tsakani shi Allah ya sa wannan tafiya wannan wannan lokaci din Allah ya ba ka yi hankuri ka bari in zo ba na son in nakasa ka ne ni ina gaya maka ne ah, na ah, ai ni da kai yau a ah, a ai ni da kai a ni da kai yanzu mun ni da kai yanzu mun mun daidaita ni da kai mun daidaita wai fada ma daidaita ni da kai yanzu wai fada ma yanzu mun daidaita a a ni na ga alaman na ga alaman ba ga yau kan da ni da kai muke ba a a na mali ba ga yau kan da ni da kai muke ba yau Hassan na'am kana so lafiya ban ji ba kana son gama lafiya eh do you have a happy ending eh stay away from me Ah, ba tun wannan muke yi ba, ba tun wannan ba ni akwai abin da yasa nake so zuwa ganka. Mustafa Akwai abin da yasa. Mustafa Mahdi Mahdi ina ya ka nemi bai anya Hassan baya shan kwaya a'a madi wannan wannan wannan magana ga madi ka san manya ke abin ku ke abin ku ni ku bari zo eh, na gefe wannan manya mahdi mahdi ka san manyan kuna abin ku muna sama gefe muna ci kai da shi ke ka shigo Istanbul wai ya baka yi jini ka zo ziyara zuwa istanbul ka shigo alhamdulillah alhamdulillah eh, ziyara ne zan kawo akwai abin da zan kai mai ya ba akwai abin da zan bayar ni man karbi shi yasa ba matsala eh kai tun a iyafo wallahi sai na samu an fara wasan kura da kai hmm? tun iyafo ta samu su kai ka zo kasar da madi yake kuma bismillah maraba da kai a na maliya na maliya a na maliya ni da kai ni da kai ni da kai wai ya kawo wai zai baka wasu wai zai baka wasu asirare ne kama ka bashi a wani asirare ba a'a wannan magana ban fadi ba a'a na ce zan bayar da abu ne ni ma ya bani abu me zaka bashi me zaka ce ka bashi a wannan wannan babu fadi kan eh wannan tsakanin wannan maganan kasa ne ba maganan me zaka ba eh bane mm. kuma ni ni zan baka banda ba ni ban da abun ba a'a na maliya a'a na maliya na maliya kan layi muke kai dai wannan magana in Allah da na zo mun yi wato da Allah kan layi insha hmm. Allah eh na maliya zan zo ma ziyara eh zan zo ma ziyara Allah ya yarda eh ake Mustafa Mustafa Gausu <laughs> na'am eh, Mustafa Gausu ka zo ka kabira shi ke bukatar ziyarar ka Gausu ziyarar ka ba na maliya ba wannan a'a a ai shi abin da ya faru da gausu na gaskiya mutumi na ne gaskiya mutumi na ne abin da ya faru da shi to shi dai mu yi addu'a aha kaga kasan mu kullum abu ya faru da bawan Allah amma gaskiya yau gaskiya yau madi ka gani kai da Sheikh Hassan na ga alama kaman kaman kun san junan ku ta kasa na ga wannan wani ni eh, kawai yau ban jin ne ka gane a ni da na ga alamu wani abu da ya na ganye da kada shi kuke kuke tafiya da shani na kaman manya ke abinci su suke tafiya ina Musa Fuad na'am sai idan abin da zai bayar a yanzu Mustapha ya yi bukatar wannan abin ka je ka bashi in wata aljana ce ko na wannan gaskiya domin <laughs> shi shi ke cikin kurkuku yana cikin tsanani wannan gaskiya ne ma. kurkutu yake ko mm. kurkuku <laughs> gaskiya ne sai ka san wannan abu akwai abin da zaka ba wani gaskiya ba mahdi zaka ba ba mahdi mustafa abu na ce abin da a na ce a ji magana da naiwo na ce na je ziyara akwai abin da zan bayar ni ma a bani wani abu wannan magana wannan magana daban ne to wannan magana ne kamar ka kyama mutane Hassan a dai ka fari saboda na'am idan kuɗi ne nanu agniya ufillahi wa bi muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam a ah, wannan magana wannan maliya ni wannan magana ban so a cikin layi wannan magana wannan magana a ah, sirri ne ko wani lakani mun wadatu da shehu ibrahim to me zaka ba na maliya hmm. sannan in ah, zuwa ne ko a munafuki zan kalle ka ƙara ka tsaya daga nesa in ɗauke ka a masoyi. Amma dai ai manzo Allah ce yana da kyau ka ziyarci dan wanka. Wanda to yanzu Na maliya ni da kai mun satila ni da kai yanzu ba wani ah! matsala. Ni ina abin da yasa. Mustapha har na ce je ziyarci Mustapha. A ah, kai kai yake kauna. Ai ko wani abin da yake. A ni da rike kaunarsa na wadatu da yanda nake <laughs> ba na gayyata. Yanzu tun da muke nan. Baka ji mocin kowa ba haka nake fa. eh amma ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ce wai kana cikin halifofin shi halifofin manzo Allah kuma ka san ya kamata su kasance suna son mutane in aka kawo ziyara su karbe mai shi musuluncin kenan ko ba haka ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ce shege kala eh, shege kala biyu ne wanda aka gayyata bai je ba da wanda kuma aka eh, da wanda kuma ba a gayyata ba ya zo don haka ni ban gayyace ka ba <laughs> Mm. Da haka ban gayyace shi ba. Kana ji ban gayyace shi ba. Amma abu ɗaya ne, in kana so ka burge Mustapha mutunan ke buƙatar ziyara a wannan karon. Kurum, A yanzu idan za yanzu yanzu na zuwa. Step forward. Mm. Ka nemi mata goma saba'in da takwas ɗin nan da aka faɗa ka jefe da su. Shi ne zance. Ka san yau ne kamar kan da ka fadi. kamar kan na yau ni da na maliya cikin ku Allah kaga Musa santa ba wani matsala a yanzu ma nake ga alama kamar kamar jinin ku jini jinin nan jinin daya yalo domin ka san da yake shi yana ganin nisa ka sai la <laughs> cikin ganin nisa sai sa mu adda da yadda su shi wallahi ke je koli yadda kuke tafiyar da abin nan ina kawai jini daya ne jini daya jini daya ne ka gari yanzu ba batun suna ba ne farko an kawo batun suna da amma yanzu ne abin nan sidin nan na sidin eh, jini yawwa ai kaga soyayya kenan soyayya na Allah kenan jini da yanzu haka kaga na maliya da na karanta salatul fati to shikenan na gaba da mm. na maliya da na karanta salatul fati an gama saboda ya san abin da ke cikin salatul fati karanta mu ji waka karanta waka karanta waka karanta ji To Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatin ma'ulik wal hatil ma sabak nasir haqq bil haqq wal adi ila siratal mustaqim wa ala alihi aka kadarihi wa miqdar lazim to na san albarkacin wannan salatin fatin da na karanta na maliya ko menene da ka karanta an gama kenan ko ba ka ba Sheikh Fuad mm, ya ji ya ji yana akwai abin da zai faɗi mahadina ina duba kamar wani abu ne akan da ya shuru nan wani abu da yasa na ce maka ba wani matsala eh sha Allah ka san suna ganin nisa eh mahdi ba wani matsala ba kamar yadda kuka je kuna zuga waye Mustapha Gausu Masha Allah, Allah mun gode. Check eh, forward, wallahi Allah ya saka rani. Wai kai kaka zo ka zuga shi kamar kun je kun ziga Mustapha Gausu har ya je ya shiga kurkuku. Ka zo ka zo ka zo ka zuga shi da. ba zai karbi ba. kun ka shi hali ya je kurkuku kaga ne wannan abin da ne gaske ba daidai ba ne kun ka shi har ya kuma Allah Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri mu gode eh masha Allah na'am ga wata zance na kafin ka sauka kan layi na'am lokacin da kuka nemi wani. wallahi na sa abun na a cikin addu'a wa ko lokacin da kuka bukaci wani abu ya sa cikin addu'a me kenan eh lokacin da kuna science kuna son ganin science wani bawan Allah daga Qatar mhm. yana mm, mm, ban su a ɗauko wannan zancen ne irin science science mhm. science saboda in aka ce a fitar da science na mahadi to science na mahadi fa destruction ne ma cikin addu'ar da na yi na ce Allah kamar yadda annabi Nuhu ya faɗa ba su ji ba ya waiwayo ya ce Allah ka ci uwarsu gaba ɗaya ka ruguza su to nima ma Allah ka kaskanta su kuma a cikin wanda suka nema akwai wanda ya ce akwai mala'ikun da suke rike da Amerika Allah in mala'ikun nan naka ne ka janye su <laughs> Mustapha ka tuna ga munan ciki fawo oh, sheik a janye Hassan <laughs> shi Mustapha a shi ya ce ai akwai mala'iku to ka faɗi wannan magana ni a lokacin ba kaina ba a nan yake ba amma zance ɗaya ne mala'ikun nan mm. ba suke wa la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun wa suke wa wannan mm. ni kuwa ne ni mm. kalifa Allah to aje ba sa ɗaukar instruction daga gare ni daga gare shi suke karɓa ko to a hakan na ce mashi shi tabbas na yadda akwai mala'ikun da ke rike da Amerika da duniyar maka to na Amerika na Allah ka jinye su amma ka tsare mun fu'ad don ya fito ba Allah wa masha Allah amma ka ci uwar na cin uwa Wadi. masha Allah. Eh, amma kafin. Paris. kai kuma ka ce Paris a tsare take Paris su ne suka fito suka yi batanci ga Annabi Muhammadu wallahi sai sun fi kowa jin jiki da Vatican da nan ƙasar da nake duka sai kun ba kanku tausayi kuma wannan ina magana ne ku fara kirga daga wannan eh, wannan sabon shekarar da za a shiga ta musulunci hmm. saboda mahadi zai bayyana in an odd number hijri odd number ma'ana number da take ba ta rabuwa biyu sai ta yi rabi 5 na ciki 7 hmm. 9 na ciki ka gane so don bayyanan mahadi tana cikin wa'annan shekarun 1145 hmm. din na 5 na number 4 nan na ce dama biyar nan ban kuwa da kenan <laughs> ah, ba nan ba nan ah, ah, ya ce zai samu paris ni kuma to shek fuad zan eh, yasa na gode Allah ya saka gode Allah saka da alheri mun eh. gode maka wato Sheikh hassan mm, <laughs> gaskiya yanda da ruwa sai ba fuad ka kara mai sunan nan nashi wanne <laughs> shari'a a ah, ya cire wai wannan na ashe na riga ne na riga ne kawai ya ci ya cire riga ya je gefe ni ba sani ba ni kullum da da ce shi sharifi ne na doke shi kuma kamar da gaske ne ashe ah. na suna ne ina mana gari dauka sai riga kuma wallahi suna nan fa da yawa musa fuad a ah, bai yi ba bai yi ba mutum kai ba sharifi ba ne ka zo kana ce kan sharifi ne gaskiya akwai hatsari ya kamata wato malam hassan ya daina wannan abin nan Medina domin ka gani da yake cewa shi sharifi na duke cikin mai sharifi ne shi yau yake na suna ne to yanzu akwai wasu anu musafu'ad za su taba wuta wuta ba za ta ci su ba amma wannan yana da alaka da dala'ilu da suke ja ya hura jikinsu har ya zamanto wutar ba za ta ci su tun a duniya ba amma ba su fito suka ce su sharifai ba ne hmm. sun san da suke yi ce ta salatin annabi ta ba su wannan jini na annabi ka fito ka ce kai kai ne hmm. to ai ka nemi wuri gurinka a wutar jahannama matabbaci kuma aba ɗayin hmm. da haka nan kano kano akwai su diwa ke nawo domin kano ai za a yi ka taba eh suna yawa ka ga mutum ya yi shekara shekaran shi eh, talatin da tara kafin ya shiga mm. fori ya shi ce wai an kira shi gida an ce mishi kamar shi masharifi ne a jayi jafori bai taba sani ba mutum ya tsaya da'irar muhabba ya zama to kana cikin da'irar mu masoya ne kurum tafi mm-hmm. a zo kawai ka kago ma kanka cikin ahlul baiti ahlul baiti kuma ka ce kana son zama lafiya billahi lazi sai in sa mutum yana zaune kawai gashi cikin AC wallahi ya ji kawai jibi ke karke mai tun a duniya ya san cewa shi shi mana Hassan yana shakkan kamar kaka ya kamata ka taba mishi kaɗan ya so muka sake dawowa na da ta ya zo ya fari kama abin an taba shi ya haka ka taba shi mahadi Musafa'ad ba shi ba wanda ya fito din ne ya zage ni ai na kai shi na kai su na manni inda wanda ya fito ya ce ma ka gaya musu in iskanci ne sun fi ni iskanci kai ka ji hmm. akwai rashin akwai kai ka ga mutum ka san ne to kana faɗa mun dan Allah ka yafe musu ka yafe musu ka san lai fa'ad bashi ne suka ɗauka kuma ni ganganci ɗaya ne ni kujerar da nake ahmadiyya ce mahadiyya hmm. mahadi wanda ke karanta waye mahadi duk abin da za ka yi cikin ka sani baka sani ba bashi ne ka ɗauka. Hmm. Koro. Saboda ai kana yi ne da Allah, Allah kuma ya ce man adani waliyan, kada zan tuni bil harb. So don haka ni tun kafin ma a je can tun anan zan ci uwar mutum wallahi sai ban yi takin din affairs of the. Ai hakuri, hakuri, ka yafe musu, ka san rashin sani ne o oh. rashin sani ne. Gashi nan shi shai ka ma shi yau shi eh, kagan jikin shi ya sanyi ka cire na'am Musa Fuad mi kaji Alkurani ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu lahu wa la'anahu wa adda lahu azaban alima point nawa anan shine da gangan da za da gangan in zo in fada wa mutum kaji ya ce shi mahadi ne kai ka zo kawai ka wada mai ka ce wai in iskanci ne ka fi shi billahi da azim in ka gaban nemi wannan mutunan ba ko to ba ni ne adi ba hmm. mustapha adu ko ya mutu wallahi ya nemi iyalinsa dan ya bar musu bashi kuma sai sun biya bashin nan billahi lazi sai sun biya shi na rance da Allah mustapha sai sun biya shi da babban murya hmm. mahadi fa magana da shi a kawai ka faɗo min wai ka ce in iskanci ne ni kafi ni haka faɗi inda kake a makka in a makkan ne ina da wanda wallahi za su je su fito min da kai su yi ma guntu guntu kawai kyale shi na yi na sa ido hmm, hakuri na da kyau eh hakuri na da kyau ka gani shi da kanshi shi shi da shi wannan mutumin na ina da imani yayi nadama ka gani domin ka san ranar na bi abu yayi zafi ne abu yayi zafi hmm. shani mahadin ya gashi nan ali mustapha ka ce an ziga shi te an kashe kurkuku ai na yi addu'a guda ce ne mustapha bari an sama tambayar ka mhm. na yi addu'a na ce allah duk me jawo a dinga mokrin din tafiya ta allah kai maganin su na tuni kai maganin su ka kusanto masu da kaskantar nan tasu a miserable ending duk inda suke silent them Mm. If they are still making noise, they will distract my activities. In har suna magana suna eh, me yake da suna to za su zo su ja abin da ka turo da shi ba zai fita ba. Kamar yanzu gyaran duniya na fa zai fara ne daga eh, Nigeria. Because abin na ce ku ɗauka duniyan nan da kuke kamar mutunci. New global system tsarin eh, sabon kundin tsarin tafiyar da rayuwar bil'adama da na tsara abu biyu zan yi ma Najeriya misali yanzu na gama da su in gyara iliminsu in gyara harkar mulki ta ya za a gyara mulki eh, iliminsu na ce ku ɗauki duniyar kamar mutum ku ɗauki Afirka kamar zuciya saboda a description na by description from the prophet of this generation is that في الجسد مدغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد by description of the prophet of this generation is that within your body there is a flesh if that flesh is good then the whole body is good mm. a cikin jikin adama akwai wani flesh idan wannan tsokar ta gyaru jikin mutum ya gyaru to sai na ce gaba ɗaya duniya ku ɗauke ta mutum ni a matsayin dokta ne da na zo gyaran duniya hmm. idan zan ba da prescription na gyaran duniya guda ne Mustapha mm-hmm. zuciya ita za a fara gyara to ka ɗauka Afirka ita ce zuciyar a Afirka kuma Najeriya ita ce zuciyar mm-hmm. idan ka gyara Najeriya sauran ƙasashen Afirka gaba ɗaya za su bi. Mm-hmm. wani gyara na fuskanto Najeriya da shi ɗaya ne zuwa biyu na farko gyaran ilimi ilimin nan amfanin gyaran ilimin shi zai cire kabilanci da duk wani faɗace-faɗace da ake yi a minti ɗaya yanzu zan faɗa ma yadda zan yi shi zuwa minti biyu matsalar da ke a current problem in, in, Af in Nigeria is that matsalar da ke damuwanmu a Nigeria yanzu akwai ɓangarora da suke son su koma su ci gashin kansu su kafa tasu kamar yanzu inyamurai suna son su kafa tasu ƙasa mm. yarabawa sai ce to ba wannan za a yi ba a yi restructuring din Najeriya zuwa kashi uku arewa ya zamanto na farko dai a dawo da mulki na sarakuna akwai siyasa amma birbidinta kawai za a yi a ciki duk na tsara yadda za a gyara abun bari in maku bayanin na ilimi farko gyaran ilimi yanzu mu ɗauka an yi an gyara Najeriya mai da ita gida uku ɓangaren inyamurai shine Biafra Republic ko Biafra Kingdom Ududo Republic then Northern Republic idan yaro aka haifi yaro a yau daga arewa shekara biyu za a fidda shi daga shan mama shekara hudu ma'ana kafin shekara biyu an fi da shi daga shan mama sai child care system su zo su yi rijistar yaran sai a sa shi makaranta koyon yaran mahaifiyarsa da mahaifinsa a ɗauka mahaifinsa bahaushe mahaifiyarsa ba fulatana to duka sai ya koyi wa'annan yaran ya ake rubutu da su ya ake karatu da su daga shekara shita biyu zuwa cika shekara shida a lokacin da ya cika shekara shida to child care system za su ɗauke shi su kai shi primary a ududuwar republic ko kuma misali a bayafar republic primary 1 to 3 nashi zai yi shi a ƙasar inyamurai ya koyi yare na inyamuranci ya kasance kamar su ya iya ya ake gaida su da mi da sauransu kaga ya shekara tara ya cika shekara ta tara ya gama primary 3 daga na ɗauke shi a mai da shi ududuwar republic ya koyi yarensu saboda karantarwa a aji a classes ɗinmu dukan educational system ɗinmu za a daina karantar da yaro da turanci we are to promote our own uh, local language za mu dinga karantar da yara da yarensu duka ƙasashen da na ci gaba a duniya da yarukansu suke koyar da ilimi idan ka je rasha da rashanci suke karantar da yaro tun daga firamare har ƙarshe to ta za yaro ba zai aje abun ba ka karantar da yaro da yarensa na, na uwa wallahi ba zai manta ba idan ya gama firamare 6 kaga ya shekarar goma sha biyu kenan to zai je kaga a wannan lokacin yaro dan shekara goma sha biyu ya zama wa Abin abinda muke cewa Najeriya wa da yarabanci zo zo a ƙasa Hausa biya da to kaga lokacin da ya cika shekara goma sha biyu zai iya magana da inyamuranci zai iya magana da yarabanci zai iya magana da harshen uwarsa a je ko da yaren nan uku ne ka zama wazo biya ma'ana duk inda ka je in ka je ƙasar inyamurai ba za su yi discriminating ɗinka ba za su ce kai ba nasu ba ne da zarar ka yi yaran to ka zama ɗansu kana gama firamare Musa Fuad secondary ɗinka ana magana wayek hello muna jinka muna jinka mahdi yawwa bayan ka cika shekara goma sha biyu ka gama firamare ɗinka yaron nan ka ga zai fara secondary secondary ɗinka ana magana west africa africa ta yamma to duka wa'annan west african nations din misali ka ɗauki uh, eh, kaga ghana na ciki uh, senegal na ciki chadi na ciki da mi da sauransu to a nan za a ɗauki yaro a kai shi misali kamar ghana kingdom ghana za ta koma ma'ana kingdom kamar yadda ake can baya kafin zuwan turawa to idan aka kai yaro a can abin da zai koya zai koyi idan misali yaro yana so ya zama direba ne ya zama ya zama direban mota idan aka kai shi gane ba abin da za a koyar da shi sai abin da ya shafi mota kurum kamar yadda suke suke koyar da karatu a Iran haka za a koma da sauran turawa mu ne ake ba ake ba subject kusan goma sha shida a rikita yaro ka rasa ma wani course zaka yi duk wannan programming ne turawa ne idan su ya musa tunani ta haka idan idan mota yaro zai koya misali yana zuwa ghana zai koya abin da ya shafi mota kuma ya koyi yaren ghana cikin yare da ke cikin ghana makasudi shekara ɗaya zai yi a nan ghana daga nan yana gama shekara ɗaya ministry of education za ta yi transfer ɗin shi ta kai shi chadi chadi ya yi shekara ɗaya can shi ma ya koyi yare ɗaya daga can a mai da shi Senegal ya je Elson shi maybe a Senegal yana gamawa tura shi Gambia Gambia masu ya koyi yaran su daya kuma ya yi kwas daya modul kwaya daya haka zai zagaye wa'annan garuru wannan kasashen da ke cikin West Africa lokacin da ya gama ya kai SS3 nashi kaga a nan bayan yare uku da ke ƙasashe shi Najeriya yarabanci inyamuranci Hausa ya iya nan ya iya yare na ƙasashe shida kaga west africa duk inda ya juya za ta zama kamar gida a gurin shi yau me bambancin mu in yau ka iya yaren gane guda in ka tafi a wajen wa'annan mutanen kana wannan yaren za su ɗauka kai ɗansu ne kurum mm. shi ne language barrier shi ya raba mu shi ya kawo wannan tribalism ɗin da sauransu shi ya kawo wannan eh, xenophobic idea da sauransu so idan yaro ya gama wannan sai ya rubuta west african exam a wajen wannan rubutun west african exam din duka sai an yi mai tambaya da wani feji a yi mai tambaya da yare na 'yan ghana da kuma yaren ghana zai ba da ansa a koma wani feji sai a yi mai tambaya da yare na 'yan senegal walhu da shi zai ansa haka in ya gama shi kenan ya gama wayek top kaga shekara sha biyu a hada da shekara shida na sakandare kaga shekara sha takwas ya zama mutum to zai zo kuma sai a tura shi ya je ya yi abin da ake ce ma digiri a lokacin da za ka je digiri kamar yadda muke yi a nysc za ka yi applying kaga a afirka muna da north africa afirka ta tsakiya afirka ta kudu afirka ta arewa shine north africa east africa uh, central africa da South Africa kaga kaga kusan yanki hudu kenan bayan West Africa misali ko biyar to shekarar ka ta farko za ka yi applying through Ministry of Education sai ka ce kai baba ni yanzu kaga ina so in je East Africa a East Africa ina maybe Ethiopia sai ka je ka yi shekarar ka ta farko ta digiri a can abun da ake bukata idan ka je sai ka iya yare ɗaya Ethiopia da shi za a karantar da kai sannan idan kana kana koyon mota ne ma'ana kana so ka zama direban mota professional idan in mota zaka koya duk motar da ake tukawa a duniya sai ka koye ta ma'ana idan ka je a Ethiopian shekarar ka ta digiri ta farko in kai taxi a nan za a baka makulli ka zama dan taxi a cikin gari maimakon kana class ana kuma, ma kai naka ai practical ne yau kana makaranta ana ko eh, ka ta gari gwamnati kuma za ta ba da taxi din ka ɗauki mutane kawai su danna kati da sauransu ka kai su inda za ka kai su shikenan next cikin east african da ka yi ka nema wani wata sai a jefa ka a tura ka kenya kenya kana zuwa za ka je traffic institution nasu sai su baka mukulli can ma ka zama direban taxi ka dinga yawo ka kai wannan ka kai wannan kuma da wurin zamanka da ko ina gwamnati ta tanada da abincinka da komai ba wanda zai ƙara kashe sisi ga yaronsa wajen karantarwa tun daga shekarar nan biyu da aka da shi daga shayarwa ka zama public property alhakin gwamnati ne ta ciyar da kai ta shayar da kai ta karantar da kai hakka ko hakka kai makula shine nake muku bayani idan taxi direba kake yi kaga yanzu misali ka fara watanka na farko a Ethiopia na biyu a halba ka Kenya, na uku ka je Uganda, na hudu ka je Rwanda, na biyar ka je Eritrea, na shidda ka je Burundi, na bakwai ka je Kenya, na takwas ka je eh, South, Sudan. South Sudan. Kaga na zauna East Africa duk wannan kasashen da ka ji na ambato ba inda ban shiga ba. A nan na yi digiri na na farko, na san su na san yadda suke mu'amalar nasu. So, kaga idan mutum ya san wannan to shekara ka ta biyu sai a tura ka South Africa ka je can su ma ka iya yaran su a shekara ɗaya kuma ka zamo maybe a can inda aka tura ka maybe ba taxi za ka yi ba kila za a baka makullin lori ka zamo kai ne ke ɗaukar kaya delivery kana ɗaukar wasu kaya na wani kamfani ka kai su airport ko cargo in za a kai ko ka kai su depo ta ruwa port nasu da me duk aikin da gwamnati ta ga dama za ta saka ma'ana dai ka goge akan abin da kace kana so ka yi shekara ta uku sai a halba ka irin north africa ka je can shi ma ka koyi larabci ko ka koyi wani abu haka da sauransu ka gane in tunisia aka tura ka kaga zaka iya larabci nan ne zaka san um, abubuwa dai rayuwa ta larabawa ko kuma an tura ka sudan ka ganin ma za sani shekarar ka ta hudu sai a iya tura ka maybe Eh, Central Africa Sub-Sahara region din nan ka je su ma ka iya zama a desert da me da sauransu ka san su su san ka to ko da mutum zai gama digirin shi to ka ga Afirka a tafin hannunka take Mustapha ka zama cikakken ɗan Afirka kusan ba inda za a ambata baka sani ba babu wani ishu da za a sake cewa wai mutanenmu sun je South Africa an yi discriminating ɗinsu. daga gare mu ya tsaya sannan wannan abun ba wai ina magana kawai sai yaron da aka haifa ba yanzu a'a har wa'anda suka yi digiri su sake komawa makaranta su sake ma'ana eh, in shekarunka sun kai to sai ka sake sai ka koma a maybe a jefa ka South Africa eh, I mean East Africa in aka tura ka East Africa din can zaka zaka je ka yi eh, me yake da suna ka yi wannan so kaji kaji ni abin da nake da shi tafe gyaran ilimi kuma in sun karɓa wannan zai zamo ne ya zama gyara ga kowa ko da za ka gama digirin ka afirka a hannunka take kurum sannan kana gamawa aiki na jiranka kamfanona na nan za su zo su yi muku interview tun a final year taka ta ƙarshe kamar yadda na nuna a wani fim nawa da ake ce ma three idiot is an indian film a makarantar za ka ga cewa tun kafin su ƙara karatunsu ake koya eh, ake zuwa eh, kamfanona su zo su ɗibi yaran da suke so oh. sannan idan ka je kenya ɗin nan a shekarar da kake yin taxi ɗin nan in ka je kenya watan nan ɗaya da ka yi if you have zero accident za su baka license and that license will be forever cewar you can drive in their country kuma duk wanda ka je kai reckless driving in another country they would seize their license meaning you can drive car somewhere but in their country ba za ka yi ba so haka zai kawo doka da kiyayewa na reckless driving dinnan da mutanen mu ke yi da sauransu ya zamanto a ah, kana da driving license a nan ƙasa amanan sun karbe me yasa zuwa ne na buge wani ko na <laughs> je na yi kaza so haka doka za ta dawo sai kuma hanyar mulki mulki da zan kawo gyara ba zuwa zan yi mutuncin jama'a ba misali senate house zan fitar da wa'annan 'yan siyasar sai a ɗibi sarakunan musu dawo su suka fi cancanta saboda senate house gida ne na dattijai ba wanda suka fi cancanta su zama dattijai a ƙasa irin sarakuna duk da sarakunan wasu za a canza su aka wanda suka fi cancanta sannan uh, senate house will be occupied by traditional leaders su ne uwayenmu sarakuna su za su koma su ne senate wanda ya fi cika da isa da ilimi da jajircewa shi zai zama senate president a cikinsu wannan ban da abin da zan ce cikin mutane su za su zaɓa the government eh, is a government for the people that's all sai ni iyakata in ba da shawara inda ya kamata kuma a yi nuna ƙarfi isa ta irada zan yi wannan kudura da irada to zan yi abu na biyu eh, house of representative majalisar dokoki wannan mutane ana governing ɗinsu ne ma'ana ana shugaban su ne da littafi wanda mutane na zauna na rubuta ni kuma zan zo da dokoki wanda idan kai musulmi ne za a ɗebo dokoki na shari'a da su za a yi mulkinka idan kai kristan ne akwai abin da suke ce ma dokoki da aka ɗebo daga littafin bible za a haɗa kan duniya ne ba wai na zo ba ne, a dole zan ƙaƙaba ma musulunci a kirji a ah, laikra daulolin musulunci da na yi tun lokacin annabi zuwa yanzu ba a yi kafirai ba suna zaune da musulmai lafiya yanzu ne aka zo da siyasa kawai ta hargitsa kowa so da haka christians za su zo da nasu dokoki za a ɗebo su daga, littafi zan duba da sauransu idan ka yi sata me bible ya faɗa a kai ka ma hukunci a kai to shi za a yi haɗa sai ya zama constitution and the best custodians for, of this law wanda suka fi cancanta su zama wakilai na al'umma akan wannan su ne malaman addini na musuluncin da na kuma eh, eh, kiristanci to su ne za su dawo su zama house of representative muhuti da ake faɗa a ƙasa kamar yanzu Sheikh sharif Saleh, a najeriya shine muhuti su kuma a christian suna da nasu shugaban kan to sai ya zo ɗaya ya zama speaker ɗaya ya zama vice sannan a house of representative da senate house ba a ƙara yin turanci idan hausa za ka yi ka tashi ka yi hausa ka kawo bill naka motion naka ka yi staging ɗin shi ka gabatar da abin da kake so a kawo gyara da mi da yaranka in yamuranci za ka yi ka yi me yasa a united nation yanzu majalisar ɗinkin duniya suna da wata system wani wani abu da suka sa wanda idan idan shugaban ƙasar china ya zo ai ba turanci yake ba yaransa yake yi in na turkiya ya zo fuad turkanci yake yi wanda baya jin turkanci sai ya sa wannan abun a sa. idan ya sa sai ya ji na'ura na fassara mashi abun da wannan mutumin ke faɗa to haka haka shi ma idan ba kwa jin abin da wannan yamurin ke yi sai ku sa take sai a yi programming ɗin wannan na'urar duk abin da ka faɗa ta fassara musu kurum amma yadda suke zuwa yanzu cikin senator suna hauka suna mai bashi bane ni gyaran da na zo yi in ran da duk hankali ya shiga a kansu suka natsu to wannan za mu zo mu shimfiɗa ba tare da cin mutunci Mustapha ba tare da kaskanta kowa ba amma wallahi kaskanci zai tabbata ga duk wanda ya ci karo da ni hmm. kurum saboda ni raina abu ne wanda Allah ya sa shi kuma wanda ya ce ya faɗa da ni da Allah yake sannan personally in mutum ya ce ya faɗa da ni kuma bai iya faɗa ba ni dan na fara ba tsayawa kun ko mahdi ya yi magana wato mahdi na maliya godiya muke da ka zo ka join mu on Kibla FM muka have a discussion kuma yau ka ganta maganan Mahdi ya sha ruwan sanyi yau domin <laughs> sai kasa ya zo ya jajjefa duka Mahdi ya yi hakuri da shi ka gani ya jajjefa ya yi kokari ya jawo kafan kaye menene kai duka bin work ba ka yi hakuri ka mishi bayani amma ta kasa kuma ya ce gaskiya wai kunya ne bai so ya faɗi ne ko wai ji amma gaskiya ya janye batun shi sharifin ya janye ya je shi ya fi shi ya fi alkhairi gun shi musamman kai yanzu mutum ko giyar wake ya sha ya je ya ce shi shi dan family din dan gwati ne eh, ya wa janye wai ya rika na sunan na mana sunan ma wai ya bari wai ka mishi bayani ya gane ba zai je ce shi kawai ya kawai ya tsaya a fannin shi masoyi ne ya fi eh. wanda ne ko wani ko zai ce shi jinin wani ya kira dai wani da yake ba manzo Allah bane don manzo Allah wuri ne yawa kanka eh. ka ce kai jinin sharifi ne kai kai mm. ga alaka ka da annabi dan me mm, kuma eh. wannan gyara ya ce kamar shi jinin shehu ne kawai kaga ya huta wannan ba wani wanga wuri ne ko oh. Eh. to haka ne yanzu kuma haka sauran kasashen afirka za su za su kwaikwaya su yi makasarsu najeriya kamar misali yanzu a ghana maybe akwai yarurruka da yawa a ghana mm-hmm. to yaro zai koyi sai a kasa ghana maybe gida uku irin 'yan yankin zango su iya yaren da ke bangaren zango 'yan wasu yanki a jefa su su yi firamari tiri yaka su yaka haka za ta yawo da su hmm. kuma 'yan a ɗauko su kamar yanzu hausawan ghana in aka ɗauko su daga ghana sai a nemi yaro wani yare ka so ya koya a nigeria yarabanci ko inyamuranci ko nufanci ko igala ko tb ko mi ko mi shine sai a jefa yaro can ya dai iya yare a Najeriya to haka za a cakuɗa ku to amma ja Sheikh Hassan Sheikh Hassan kaga wani yare da bari da bari koya shi kuma wani me za ka rasa <laughs> me za ka rasa a sa shi ciki Ba zan ci ba ne ba a <laughs> ah, wai mai ga ya cire wannan riga ta kasa da ya ce ni wai gaskiya da yake sifofin mahdi shi ma yana so zai claim na ce mishi kana jira kana jira sannan shi mahadin nan da ake faɗa duk wanda ya fito ya da aushi mahadi ne ana buƙatar a ga hatimin annabta a bayansa ana buƙatar a ga mololon da annabi ya faɗa a ƙafarsa ta dama ana buƙatar a ga abubuwa da yawa mustafu'ad to don mi mutum wannan kana da wannan wannan hatimin na kana da shi ina da komai bara ka gama na gama na kafan kana ganin na kafan a mahadi wannan ba tatu ba ne wannan tatu kuma ake yi tatu haka duba a gani eh, eh, gaske na an gashi gashi yana kurowa tatu ake ma a haka ha wannan ba tatu wannan ganga wani abu ne daban ban taba gani ba black mold ne annabi ya faɗa kuma gashi nan gashi haka ake tatu hmm. to haka a jina akwai abubuwa ka gane na wannan eh, wannan mahdi na'am mahdi na'am shi aka haife na ce wannan ga ba ka ji ciwo ba ne wani abu haka nan ne wannan ito eh wani ya je jiwa kansa ciwon <laughs> interesting shin annabi ne that mahdi will have a black mole on his right leg and he's there hmm. <laughs> of all these things da nake faɗa ma a ajama alamomin jiki wa ya zo da solution din da na kawo na Najeriya wanda zai kawo zaman lafiya ka? Hmm. karatu auna ka zauna ka yi ka natsu idan aka samu yaran mu kowa ya yi wannan zagayen ka gaya mun ta za a ce kai ba za a da a daina zancen wai kai ba haushi ne a kai dan afirka ne fuli hmm. kamar yanzu wannan fa in suka gan ka, ba sa gane kai wai dan gane ne ko ah, ba ba wani bambanci su dai sun san dai sun gan bakin Africa da said oi Africa ne mhm. exactly mhm. kamar mu yanzu yan China da mun gan su sai mu dinga ganin suna kama da juna in wani ya zo ya ma shirme ka haɗu da wani girma ɗaya tsawo ɗaya za ka rike shi ka ce an ah, wannan ya shiga cikin maganan ah, shek hassan kenan ya ce kada shi abu da yari gan kada shi abu da yari eh baka ji ba hassan ya daina faɗan kalmar nan <laughs> kana ji ni gurbin da nake gurbi ne na ahadiya hmm. ka gane ya daina kira wa kan ruwa hassan bakin shi kana ji yana yoyo ya bi hankali ya dai nemi afuwa kuma arzikin shi ɗaya wallahi ban yi furuci a kan shi ba ranar furo to wani duhu duhun da ya ce yana gani ya shiga zafi zafin da yake jin jikin shi wannan wancan shi ya ji wa kansa ba ma ba ne ya salam bara ba ma mun sake dawo mu zo mu ci gaba da tattaunawa mu na'am maka abu da yake ciki a yanzu yana zaune zai ji an tsakure shi na ɗaya kenan duk yanda ya je ya watsa ruwa a jikinsa sai ya ji yana jibi sannan in ya kwanta bacci sai ya ji kamar an tashe shi duk wannan abubuwa ya shi ya jawo kansa hmm. da ana ma dai ayi hakuri ayi hakuri yayi ya yi na nadama ba zai kara yi ba Asa ya sani ban ma son bin ta ai na sani mhm. eh me yasa ban son bin wannan kawai su kama ya mu wai karama ko bini ba eh, ni wasu sun ga min wasu na gan karama cikin shanin ka wa ko karama ni ban da wata karama face ni alƙalami ne a wurin Allah kurum mm. dukanninmu alƙalumma ne a wurin Ubangijinmu mahaliccinmu. kalmar nan dai ta an amman jibu mutarra idza abu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahun to khulafa a ina cikin wannan gurbin kuma mahadi duk wanda ya tashi sallah yau sai ya faɗi gurbi na sai ya in dai ya ce ihdinas siratal mustaqim to wannan kujerar tawa ce saboda Allah ya halicci kujerar kuma ya zaɓi khalifa daga cikin ku ya dora kuma ni binne. ne ko a yadda your opinion doesn't matter. Hmm. God decision is final. Hmm. Until the next presentation, Sunana Fuadu Umar, and I hope you can have a good day. My dear Ko Kuyada, Ko Kari yada. we angama gama aiki now, we angama gama aiki na, shi dai ya faɗi. Kudi have a good night. Muna ce muku salam from Kibla FM. Mahadi mun dawo da shi mu ci gaba da very soon. Peace.